yawwa wani bangare ka rika Ali sunna ko dai izala a nin na bin qur'ani da sunna da magabata fahimtar magabata na kwarai ali sunna ke na wal jama'a to mun fahimci ka Allah ya muna muna jin ka to malam Muhammad da farko dai ina kara roƙon Allah Allah ya kara daukaka wannan Isha FM don ni dai a wurina da kuma a wurin Ali sunna mafi yawanci ba ba mu da wani station suna da ya kai Isha FM duk duniya duka baki daya. So shi muna kare ma addu'a kuma Allah ba Allah zai biya ka da abin da kake yi duka baki daya. Sannan kuma malam lawal kuma muna kare mai addu'a wallahi muna fahimtar shi sosai. Already mu tun lokacin da aka ba da bushara kamar zai zo ya fara wanga karatu tuka kan wanga station. muna munna ne don saboda shi mun san wa ake ake ce ma malam lawal gashi kuwa tabbas ya zo yana cika aiki don Allah ya mai baiwa muna kuma roƙon Allah Allah ya kare daukaka shi Allah ya sare shi Allah ya sa gaba da bashi duka yayi kyau amin saboda shi ni na dai kira ni fatan alkhairi saboda jin daɗi kawai don na zo ni na sauraron komai na ce to ya kamata ni ma in kira ni fatan alkhairi saboda shi ina kara jinjina muku ku duka baki da kai da malam duka na jinjina muku amma ina kara magana kuma kan batun Isha FM duk duniya ya kamata Ali Sunna mu bar wannan zuwa cikin an kullum mu ba mu da wani station na sunna ya kai Isha FM duk wani inda za mutum zai je shi ajiya ta kame kame amma gaskiya tabbas muna alfahari da Isha FM wato daren talata kenan Ashirin da bakwai ko ashirin da 28 ga watan safar a shekara ta dubu ɗaya da ɗari 1446 hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da biyu ga watan tara a shekara ta dubu biyu da da ashirin 2024 miladiya. A yau insha Allahu za mu yi darasi na goma sha hudu. In ba a manta ba cikin littafin al'ukudu durriya muna dai karatu a fasali ko babi da ibn abdulhadi ya sa masa suna da musannafatu shaikhi ma'ana littattafan da ibn taimiyya ya wallafa waɗanda muke karantowa da salansu da sunayensu wani lokaci har da adadin takardunsu ko mujalladunsu. to a makon da ya gabata mun tsaya a inda ibn abdulhadi yake ambatan sunayen littattafai wanda ibn taimiyya ya rubuta su ko dai da suna ƙa'ida ko da suna ƙawa'id mun tsaya inda ya ce wa ƙa'idatun fi ta'azibil mar'i bi zambi ghairihi akwai littafi mai suna ƙa'ida fi ta'azibil mar'i bi zambi ghairihi wanda a wata nuskar an sa fi eh, ta'azibi al-muridi bi zambi ghairihi a fi ta'azibil mar'i ne shine daidai to da haka ibn ya ci gaba da cewa wa qa'idatun fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam ibn taymiya ya rubuta wani littafi mai suna qa'ida cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ku ummati ala 73 firqa wanda wannan hadisi ne da haka ibn taymiya kamar ya dau wannan hadisin ne yayi sharhin sa cikin wannan littafi kuma wannan littafi an sa shi a cikin majmu'ul fatawa ma'ana an buga su tare وقائدة في أن جماع الحسنات العدل da kuma littafi mai suna ƙa'ida Anna na jima alhassanat al'adulu wa jima as-sayyi'ati zulmu sannan wa maratibu zunubi fi duniya shi ma wannan littafi ne kuma shi ma an buga shi a cikin majmu'ul fatawa wa ƙa'idatun ah, fi fada'ili ashari dhil hijja da kuma littafi mai suna da kuma littafi mai suna ka'ida fi annal hasanati ta'allala illatain jalbul manfa'ati wa daf'ul madarrati was-sayyi'ati bil aksi shi ma wannan sunan littafi ne kuma shi ma har ila yau dai an haɗa shi a cikin majmu'ul fatawa ta ibn taymiya an buga tare sai dai da wani sunan ba wannan wanda muka karanta ba da sunan risala ta'arudul hasanati was sayyi'at ta'arudul Hassanati was sayi'at, ma'ana cin karo na kyawawan ayyuka da kuma munana to sannan da wani littafi mai suna qa'idatun fi fada'il ashari dhil hijja ka'ida game da falalolin goman farko na watan zulhijja wannan littafin ya ibn taymiya a cikinsa ya ambaci kusan falala falala guda ashirin game da goman farko na watan zulhijja to sannan da wani littafi mai suna qa'idatun fi risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-jinni wal insi wanda ibn rushayi yake cewa eh, littafin eh, yana cikin jami'ar masaili Salisa, amma an rubuta shi a can da sunan ƙa'idatun fi shumuli ayil kitabi was sunna wal ijma amra thaqalaini al jinni wal insi to sannan akwai wata risala mai makamanciya da irin wannan wanda Ibn taymiya shi ma ya rubuta kuma an sa ta a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 19 daga shafi na 9 zuwa na 65 to sannan akwai wani littafi mai suna qa'ida fi anna jami'al bida'i tarji'u ila shu'batin min shu'abil kufri shi ma littafi ne Ibn taymiya ya rubuta abinda littafin yake nufi dukkanin bid'o'i tana komawa ne zuwa ga rassa daga reshe daga cikin rassan kafurci, ma'ana dai kamar ita bid'a reshe ce ta kafurci. wa ka'ida da kuma littafi mai suna ka'ida fil kalami ala sunnati wal bid'a game da maganar sunna da kuma bid'a wa anna kulla bid'atin dalala kuma a ciki ibn taymiya ya tabbatar da cewa kowace bid'a bata ce kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadisin irbad ibn sariya wa qa'idatun fil ijma'i wa annahu thalathatu aqsam to sannan ibnu taymiya yayi littafi mai suna qa'ida fil ijma' ma'ana qa'ida game da ijma'in malamai wa annahu thalathatu aqsamin kuma shi ijma'i ya kaskaso uku ne wa qa'idatun kabira fi usulil fiqhi غالبها نقل نقل أقوال الفقهاء da kuma littafi mai suna ƙa'idatun kabira fi usulil fiqh galibuha naqlu aqwalil fuqaha ma'ana ƙa'ida mai girma game da usulun fikihi kuma mafi rinjayanta ɗauko maganganu ne na hau. to sannan akwai littafi mai suna qa'idatun fi ma yuzannu min ta'arudin nassi wal ijma ka'ida game da abin da akan iya zata na cewa nassi da ijma'i sukan ci karo da kuma littafi mai suna ƙawa'idun fiqhiyya fi masa'ila minan nuhuri wal aimani wannan shi ma littafi ne wanda ibn rushayyi ya ce ana kiransa da qawa'idu fi masa'ila minan nuhuri wal damani a madadin wal aimani da haka duk an faɗa wasu sun rubuta da wannan wasu sun rubuta da wancan Wani nikahu shigari wa ma yastaqarru bihil yastaqirru bihi al-mahru da kuma nikahu shiga auren musanye wa ma yastaqiru bihi al-mahar da abinda sadaki yake tabbata da shi idan an daura aure wa nahu zalika da makamancin haka yace mujalladun shi wannan littafin mujalladi ne guda wa qawaidu fil mughalabati wa ma yahillu min ar-rahni wa hal yaftaqiru ila muhallilin da kuma littafi mai suna qa'ida fil mughalabat wa ma yahillu min rahan to sannan wahal hal yaftaqiru ila muhallil shi ma wannan littafin mujalladi guda ne wa qawaidu fil ma'iati wal miyahi wa ahkamiha da kuma littafi mai suna qawaid fil ma'iat wal miyah wa ahkamiha wa fil maitati idza waqa'at da kuma almaita idza waqa fi ma'ana littafi mai suna ka'idoji game da abubuwa ruwa ruwa ma'ana abubuwa masu ɗabi'a irin ta ruwa kamar mai da sauransu walmiya da kuma nau'ukan ruwan kansa wa akamiha da hukunce hukuncensu wa fil maitati da kuma ka'ida game da mushe idza waqa fil ma'iati idan ya fada cikin abubuwa masu ruwa ruwa mai kenan ko ruwa ko makamantan haka irin su kullu ko miya ko makamantan haka wal kalamu ala hadisi qul hadisil qullataini da kuma magana game da hadisin qullataini hadisin da annabi yace idza kana al ma'u qullataini la yahmilu ko lam yahmil al khabatha wa ma yata'allaqu bi zalika da abin da ke da alaka da haka shay'un kabirun abu mai girma wa qawa'id fil waqfi da kuma littafi mai suna qawa'idun fil waqfi ma'ana ƙa'idoji game da yin waƙafi waƙafi dai na fikihu ba waƙafi na ƙira'a ba ko na karatun ƙur'ani ba wa shuruɗul na da sharaɗin waɗanda za su yi waƙafi wa ma yu'tabaru min abin da ake lura da shi a game da waƙafi wa fi ha bi min ha da kuma sauya waƙafi da abin da ya fi shi kyau idan mutum ya yi wa fi bai'ihi inda ta'azzuri lintifa'i da kuma siyar da wakafi idan an daina amfanuwa da shi ko ba zai yi a yi amfani da shi ba shin za a siyar a canja ko a yi amfani da kudin ta wata fuska wa hau zalika da makamancin haka aksaru min mujallad wannan littafin shi ya fi mujalladi guda wa ka'idatun kabira fi tafdili madhhabil imami ahmad da kuma littafi mai suna ka'ida babba wajen fifita mazhabar imamu ahmad wacce ake kira da mazhabu ahlil hadisi wa zikiri mahasinihi da ambatan kyawun mazhabar imamu ahmad din hau mujallad wanda wannan littafin ya kai mujalladi abinda ake nufi da mazhabar imamu ahmad da fifikonta saboda ita ce mazhabar da duk malamai sun yarda cewa ta fi kowace mazhaba cikin mazhabobin guda hudun nan ruko da hadisi da kuma kusa da aiki da nassi wa qa'idatun fi tafdili mazhabi ahli al-madina da kuma littafi mai suna ƙa'ida wajen fifita mazhabar mutanen Madina tusamma al almalikiya wacce ake kira da suna malikiya. Ibn Rushayi ya ce wannan littafi ya kai takarda hamsin kuma an buga shi cikin majmu'ul fatawa juz'i na ashirin daga shafi na ɗari biyu da casa'in da hudu zuwa shafi na ɗari uku da casa'in da shida amma da sunan sihatu mazhabi ahlil madina sihatu mazhabi Ahalin madina sannan wa ka'idatun wa qawa'idun fil ijtihadi wat taqlid ibn taymiya ya rubuta littafi mai suna qawa'id fil ijtihadi wat taqlid ibn rushay yace wannan littafin yana cin majmu'ul fatawa mujalladi na sha tara shafi na ɗari zuwa na ɗari an buga su tare to sannan wafil asma'i lati allaka shari'u biha al ahkam to haka nan eh, duk wannan sunan littafi guda ne na hau mujallar wanda littafin ya kai mujalladi guda ibn eh, eh, rushai ya ce littafin an buga shi shi ma yana cikin majmu'ul fatawa daga shafi na mujalladi na sha tara shafi na 235 zuwa na 259 amma da sunan al-asma'ul lati allaka Allah biha al-ahkam fil kitabi was sunnah to sannan ibn taymiya yana da littafi mai suna qawaid fil mujtahid fi shari'a hal ya asamu idza akhta al-haqqa wa hal al-musib wahidun wa nahu dhalika aktharu min mujallad ibn taimiya yana da littafi mai suna ƙa'idoji game da mai ijtihadi a shari'a shin yakan yi kuskure ko yakan yi zunubi idan ya kuskure wa ga daidai to sannan shi kuma wanda ya dace da daidai yakan zamo dole mutum guda ne ma'ana gaskiya ba ta iya karkasuwa da makamancin haka littafin ya fi mujalladi guda wa ka'idatun filistihsan to sannan ibn taymiya yana da littafi mai suna ka'ida filistihsan a wani nuskar an ce ka'idatun fil ihsani amma dai filis ihsani shine daidai an rubuta littafin a kaɗaice sannan kuma an sa shi a cikin jami'ul masaili a saniya juz'i na biyu shafi na sha bakwai zuwa shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas sannan ibn taymiya yana da wani littafi mai suna ƙa'ida fi shumulin nususi lil ahkam ƙa'idatun fi nususi lil ahkam ko ka ce ƙa'ida a wata nuskar an ce ƙawa'id fi shumulin nususi lil ahkami ibn rushay ya ce an rubuta wannan a cikin jami'ul masaili a thaniya juz'i na biyu shafi na 231 zuwa na 349 sannan an buga wannan littafi har ila yau a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 19 shafi na 280 zuwa na 289 to sannan ibnu taymiya yana da littafi mai suna qa'ida fi taqriril kiyasi fi masaili idda والرد على من يقول هي على خلاف ƙa'ida wajen tabbatar da kiyasi a matsaloli da dama da yin raddi ga wanda yake cewa abu kaza ya saba wa kiyasi wannan ibnu taymiya yana da littattafai da ya rubuta kusan masu irin wannan ma'ana da yawa kamar a cikin majmu'ul fatawa juz'i na ashirin shafi na ɗari biyar zuwa na ɗari biyar da tamanin taymiya ya magana akan abu makamancin wannan kamar yadda Ibn rushayk ya faɗa to sannan ibn taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun fi sharhi risalati Ibn abdus qa'ida fi sharhi risalati ibn abdus wanda ibn rushayi ya yi magana game da wannan a cikin littafinsa a shafi na 301 ya ce hiya mutadammina li kalami imami ahmad fi usulid dini kuma wannan risala ko ka'idar da ibn taymiya ya rubuta ko sharhin da yawa risalar ibn abdus ta kunshi maganganu na imam ahmad dan hambali game da usulid dini to sannan Ibn taymiya ya rubuta littafi mai suna qa'idatun fi la'ibi shitranj wa annahu haram ka'ida game da wasan kwado kuma yace wasan kwado haramun ne to amma ƙarin kalmar wa annahu haram wasu malamai sun ce ba cikon magana ba cikon sunan littafin ibn taymiya bane shi littafinsa asali sunansa qa'idatun fi la'ibi shitranji kuma an buga littafin a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 22 shafi na 77 da shafi na 90 zuwa shafi na 92 da shafi na da juz'i na 24 shafi na 33 zuwa shafi na 162 to haka nan ibn taymiya ya rubuta littafi mai suna qawaidu kasira fi safar alladhi yajuzu fihi al-qasr wal fitr hal lahu haddun wafil jam'i baina salatai ƙa'ida ko ƙa'idoji masu yawa game da tafiyar da yake halatta a yi ƙasar a cikinta kuma a sha azumi shin tana da iyaka da kuma batun haɗa tsakanin salloli guda biyu a halin tafiya wannan littafi an haɗa shi a cikin jami'ul masa'ili as-sadisa juz'i na shida shafi na 319 zuwa shafi na 300 da sittin da bakwai to amma da suna faslun fil mawaƙiti wal jam'i baina salatai to sannan wa fi zawatil asbabi hal tusalla fi waqtin nahyi duk cikon wancan zancen ne ibnu ya yi rubutu kashi biyu game da wannan mas'alar mas'alar jam'u salatai ne da kuma zawatul asbabi wa fi mawaqitis sala shin zawatul asbab ma'ana na filfili wanda suke da dalili kamar tahiyatul masjidi kamar eh, na'am kamar salatu qudumil musafiri kamar sunnatul wudu'i waɗannan dai wanda ake kira da zawatul asbabi ibnu taymiya ya rubutu game da su ya ce shin ana iya sallata su a lokutan da aka hana yin sallar nafila to sannan wannan littafi an sa shi a cikin majmu'ul fatawa ma'ana an buga su tare a juz'i na 23 shafi na 178 zuwa na 218 da ibn taymiya ya yi risala guda biyu da wan a ƙarƙashin wannan matsala da wannan unwani to sannan wa fi anna awwala ma yuhasabu bihi al abdus salam haka nan ibn taymiya ya yi rubutu akan farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a kansa gobe kiyama ne sallah tsakaninsa da Allah kenan wa fi tarikin sala wa fi tafsilil qawli fihi ibn ya yayi rubutu kan hukuncin mai barin sallah da kuma rarrabe zance game da shi wa fi anna salata awwalul a'mali kuma ibn ya yi rubutu game da cewa sallah ita ce farkon ayyuka ma'ana na zahiri na gabbai kenan wa fi dumani na ce kuma ibn taymiya ya yi rubutu game da mutumin da ya sallah babu natsuwa wa zalika shay'un kathirun jiddan wannan ibn taymiya ya yi rubutu game da shi a abubuwa da abubuwa masu yawa kwarai kuma wannan rubuce-rubucen dukkaninsu an sa su a cikin jami'ul masaili Rabi'a juz'i na hudu shafi na 200 zuwa 126 da 39 zuwa 145 sannan hakanan a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 22 shafi na 526 zuwa na 600 da jami'ul masail sadisa juz'i na 6 shafi na 281 zuwa 298 wa qawaidu fil kana'is wa ahkamiha ibnu taymiya ya littafi mai suna qawa'id fil kana'is ka'idoji game da coci coci ma'ana ɗakunan bauta na Kiristoci, wa hakami da hukunce-hukuncensu, wa ma ya juzu hadamuhu min hada abin da ya halatta a rusa nasu, wa ibqa'uhu da kuma wanda ya halatta a bari, wa ma ya jibu hadamuhu da abin da ya wajaba rusa shi wancan wanda ya halatta wannan wanda ya wajaba. Wa ajubatun da kuma amsoshi, naha mujalladai ne wannan littafin ya kai mujalladai guda biyu. ta ta'allaku bi zalika duk matsaloli ne da suke da alaka da haka da haka ibn rushai yake cewa ibn taymiya ya rubuta littafin da suna qa'ida fil kana'is wa ma yajuzu hadamu minha fi mujalladin mujalladi guda kuma an buga wannan risalar a cikin majmu'ul fatawa shafi na 100 shafi na juz'i na 28 shafi na 632 zuwa 646 sannan Dr. Ali Ashibil ya yi ta hakikin risala. To sannan Ibn Taymiyyah ya rubuta wata risala har ila yau wacce tana cikin Jami'ul Masaili al-Thalitha juz'i na uku shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya zuwa ɗari uku da sittin da tara. Wa ha saqahu Ibn Qayyim fi ahkami ahli kuma asalin zancen Ibn qayyim ya tattauna shi a cikin littafi mai suna Ahkamu Ahlil Dhimma. To sannan Ibn Taymiyyah ya rubuta ƙa'ida ko qawaid fi ruju'il maghruri ala man gharrahu. Ƙa'idoji game da dawowa ta wanda aka ruɗa zuwa ga wanda ya ruɗe shi. Wa fi istiqrari damani da kuma tabbatuwar biya. Ma'ana mutum ne ya maka walawala wajen wata eh, cinikayya ko ta mu'amala baka gane ba daga baya sai ka gane to kana da damar ka dawo kuma dole ne ya biya ka to ibnu taymiya ya rubutu game da wannan mas'ala wa fi bai'il gharari wa shuruti wa fi bai'il gharari kuma yayi rubutu game da abin da ya shafi bai'ul gharar duk littafi guda ne والشروط في البيع والنكاح وغير ذلك نحو مجلد da kuma bayani akan sharuɗa na cinikayya da na auratayya da ma wani haka littafin ya kai mujalladi ɗaya ko mujalladi biyu a wani ƙauye wa ka'idatun fi fada'il aimmati al-arba'a da kuma littafi mai suna ƙa'ida game da falalolin shugabannin nan guda hudu na mazhabobi Malik Shafi'i Ahmad Abu Hanifa na Malik wa mamtaza bihi kullu imamin min al da abin da kowane shugaba daga cikin wa'annan shugabanni ya bambanta da shi akan yan uwansa na falala wa qa'idatun fi miqdari al-kaffar fi miqdari al-kaffarati fil yamin da kuma littafi mai suna qa'ida fi miqdari al-kaffara fil yamin wato qa'ida game da gwargwadon kaffara ta rantsuwa ma'ana abin da ake yi idan mutum ya yi rantsuwa kuma ya zama bai cika ba kaffararsa to wannan littafi na hau na waraka ya kai shafi hamsin kuma an buga shi a cin majmu'ul fatawa juz'i na talatin da biyar shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya zuwa ɗari uku da hamsin da uku da kuma littafi mai suna qawa'idun wa fusulun fil aimani ko kuma da wannan suna a wani ƙaulin wa qa'idatun fi lafzil haqiqati wal majazi da kuma ƙa'ida game da lafazin haƙiƙa da lafazin majazi a wajen malaman balaga wa fil ami idza khussa da kuma bayani akan am idan aka yi tafsisinsa hal ya kunu haƙiƙatan au majazan a wannan yanayi yana zamawa haƙiƙa ko kuma majazi ne wal bahasu ma'a saifil amidi fi zalika da kuma bahasi tare da saiful amidi game da haka ma'ana tattaunawa ta ilimi game da haka to wannan littafi na hau 80 warqa ya kai wajen shafi tamanin. to sannan ibn rushayk ya ce wali shaykh buhusun fil haqiqati wal majaz unzur majmu' al fatawa Shekul islam yana da maganganu da yawa da rubuce-rubuce da ya da yawa game da haƙiƙa da majazi na ilimin balaga ka koma cin majmu'ul fatawa juz'i na 20 shafi na 400 zuwa 497 zaka gani وقائدة في لفظ الحقيقة والمجاز وقائدة كبيرة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك المنهي عنه da littafi mai wannan suna ƙa'ida babba game da cewa jinsin aikin da aka yi umarni da a yi ya fi jinsin aikin da aka hana shi kuma wannan littafi mujalladi guda ne amma ba babbacin ba kuma an buga shi a cikin majmu'ul fatawa juz'i na ashirin shafi na tamanin zuwa na ɗari da hamsin da takwas to haka nan wa qa'idatun fi tsaharati bauli ma yi lahmuhu ƙa'ida game da tsarkin fitsarin dabbar da ake ci ma'ana duk dabbar da ake ci to fitsarinta yana da tsarki ko ya taɓa ka za ka iya sallah da shi zakara fiha nahwa 30 hujja ala zalika ibn taymiya ya ambaci kusan hujja a akan haka ibn rushay ya ce wannan littafi nahwa 70 waraka ya kai wajen takarda saba'in, ma'ana shafi saba'in. wala alla ma fi wala allaha ma fi majmu'il fatawa yace kuma tayu shine aka rubuta a cikin majmu'ul fatawa a juz'i na 21 shafi na ɗari biyar da talatin da hudu zuwa shafi na ɗari shida da uku to sannan wa ƙa'idatun fi tathhiril ibadati min al fawahish wal munkarati ibnu taymiya yana da littafi mai suna qa'ida fi tathhiril ibadat min al fawahish wal munkarat wa qawaid wa ajwiba fi tahrim nikah zaniya to sannan ibnu taymiya yana da littafi mai suna qawaid wa ajwiba fi tahrim nikah zaniya shi ma wannan littafi yana cikin majmu'ul fatawa ma'ana an buga su tare juz'i na 32 shafi na 109 zuwa 134 wa qa'idatun fi mufattirati sa'im da kuma littafi mai suna qa'ida fi mufattirati sa'im ka'idoji game da abubuwan da suke warware azumi ko suke karya azumin mai azumi shi ma wannan littafi an buga shi a cikin majmu'ul fatawa juz'i na ashirin da biyar shafi na ɗari biyu da sha zuwa na ɗari biyu da hamsin da takwas وقاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والإطلاق هل يكون مشروعا بوصف da kuma littafi mai wannan suna ƙa'ida cikin abin da Allah ya shar'anta amma da sifa ta umumi da idalaki sake ba kaidi da gamewa hal yakunu mashru'an shin wannan abun yana zamowa shari'antacce bi wasfil khususi wat taqyid a sifa ta keɓancewa da iyakancewa wa qa'idatun fi anna al-ammi hal yajibu alaihi taqlidu madhhabin mu'ayyanin amla da kuma littafi mai wannan suna shin gama garin mutum wajibi ne sai yayi riko da wata mazhaba ayyananniya ko ba dole ba ma'ana dole ne yin mazhaba ko ba dole bane yin mazhaba wannan shine to wannan littafin shi ma yana cikin majmu'ul fatawa juz'i na 19 shafi na 260 zuwa 279 wa ka'idatun fi ta'liqil uqudi wal fusukh bi shart da kuma littafi mai suna ka'ida fi ta'liqil uqudi wal fusukh bi shart ka'ida game da damfara kudurce kudurce da kuma bata su bisa ga sharaɗi, kamar ɗaura aure a ce in an ɗaura aure da sharaɗi kaza to idan wannan sharaɗin ya ɓaci shin auren ma ya ɓaci ko cinikayya za ka siyar min da sharaɗi kaza to in sharaɗin ya ɓaci shin cinikin shi ma ya ɓaci ibn taymiya ya yi littafi game da wannan wa qa'idatun fil jihadi wat fihi da kuma ƙa'ida game da jihadi da kuma a akan yin jihadi shi ma wannan littafi an sa shi a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 28 shafi na bakwai zuwa shafi na biyar. da kuma a cikin jami'ul masaili al-khamisa juz'i na biyar shafi na da da bakwai da zuwa na 379 da kuma littafi mai suna ƙa'idatun fi zammil waswas ƙa'ida game da zargin waswasi to wannan shine abin da ya sauwaka a yau insha Allah a darasin mu da haka zamu tsaya akan wannan gaba cikin jerin gwanan littattafan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah waɗanda ya rubuta don amfanar da al'umma da kuma yaɗa addini da da'awa fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama Allah maɗaukakin sarki mu kuma ya bamu ikon amfana da wannan ilimi mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala to a karatunmu na littafin jawahirul ma'ani a makon da ya shuɗe idan ba a manta ba muna karatu har ila yau dai a cikin muƙaddima kuma mun tsaya daidai gaɓar da shehu harazumi ya ce wa ya takhallaku ƙubin rahmati alal khalqi radiyallahu anhum ajma'ina inda yake cewa fala kalama lana ma'ahu ah, sai ce wayu ƙalu fihim albutani wa zuru kama ƙila fihim liyasbiru kama sabaru wa yatakhallaqu bi rahmati alal al-khalqi radiyallahu anhum a nan muka tsaya to da haka yau za mu tashi inda ya ci gaba da hakaito magana ta wasu daga cikin malamai domin waccan ma da muka gama magana ce ta wani ya hakaito da haka a nan shehu harazimi yana hakaito maganganun malamai ne kamar yadda kuma a makon da ya gabata mun faɗi maganar da ya hakaito daga shehu abul hassani shazali game da cewa wai Ibn Taimiyya ya ne musu inkari mun tabbatar da wannan magana a ilmance cewa kuskure ce tuntuban alƙalami ne ko kuma ƙarya ce bisa ga ganganci idan shehu ya sani domin shehu shazali bai yi zamani da Ibn Taimiyya ba abul hassani shazali kamar yadda muka faɗa sai da ya rasu da shekara biyar sannan aka haifi ibnu taymiya da aka magana ya ce wai ibnu taymiya ya ne musu inkari kuma shehu shazali ne ya faɗa to wannan gaskiya yi wa dukkanin waɗannan mutane guda biyun ne ƙage kuma mun ƙalubalanci dukkanin wani ɗalibin ilimi ɗan tijjaniya da ya kawo mana inda shehu harazumi ya samu wannan magana duk da dai ya ce shehu tijjani ne ya gaya masa to ko shi shehu tijjani ya kamata a ce a samu masdarin wannan maganar saboda amana ta ilimi domin dukkaninsu ba su yi zamani da shazali ba ba su kuma zamani da ibn taymiya ba dukkaninsu tazarar da ke tsakaninsu akalla ta fi shekara ɗari bakwai bakwai kaga dole tun da ba ganin su suka yi suka gaya musu ba to dole ne ya zama a wani waje suka ciro magana to da sun gaya mana masdarin sai mu koma mu gani dan a sauke nauyi da amana ta ilimi Allah ya sa mu gani to anan ma har ila yau shehu harazumi ya ci gaba da cewa malam muhammad yi gaba can yauwa yi gaba dai sosai mhm. yawa wai a shafi na sha shida pdf a'a ci gaba yau yi gaba yi gaba malam muhammad ci gaba ci gaba yawa ci gaba dai ci gaba dai ci gaba dai na'am ci gaba dai wuce ci gaba dai yawwa to daga kaɗan a dan eh, i gaba kaɗan malamu gani a to ɗan tsaya mu gani walan ma kan yi baya kaɗan malam muhammad ya isa dan tsaya barin duba yi baya kaɗan malam da mu gani a yi ba yi gaba yi gaba yi gaba mm, yi gaba ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba dai yau tsaya nan ba da ma tsaya da tsaya nan lakin to a nan yawwa bayan kaɗan ma da ma bayan dai kaɗan bayan dai kaɗan baya dai kaɗan yi baya kaɗan ba Muhammad dawo baya yau gashi nan gashi nan ya isa wa kana sayyidi ali al-khawwas wa kana sayyidi wa kana sayyidi nan to alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala shehu harazmi ce wa kana sayyidi aliyul khawwas ce sayyidi aliyul khawwas ya kasance rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahama shi aliyul khawwas shine aliyul khawwas albirsili ko albirsali yana daga cikin manya-manyan malaman sufaye a ƙarni na goma bayan hijira kuma sun ce ya kasance ummi ne idan aka ce ummi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba komai da kayake to amma yana da ɗalibi mai suna abdulwahabu sha'arani shi abdulwahabu sha'arani shi ya rubuta duk maganganun aliyul khawwas cikin littafi mai suna durarul ghawwas fi fatawa sayyidi aliyul khawwas Aliyu Khawas ya rasu a shekara ta ɗari tara da arba'in da tara hijira a birnin Ƙahira na ƙasar Misra, kuma an binne shi a zawiyar Sheikh Barakat Al-Khayyat. Wannan shi ne tarihin Aliyu Khawas. To Aliyu Khawas wai yana cewa in ji Harazimi ruwaya daga Shehu Tijjani. Ya yace lau anna kamalar du'ati ila ta'ala da a ce kamalar masu kira zuwa ga Allah ta kasance kana mawqufan ala idbaqil khalqi alaihim an tsayar da ita ne a kan cincirin da mutane gare su ma'ana duk wanda mutane suka kewaye shi suka yadda da shi to wannan shi yake nuna cewa mutumin kirki ne kuma da awarsa daidai ce da a ce haka ne ala him mutane su yadda da shi wannan shi yake nuna cewa da da'awarsa ta gaskiya ce kuma akan daidai yake lakana al-aula bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya qablahu da wanda yafi cancantar aiwa haka to da annabi ne sallallahu alaihi wasallama da kuma annabawan da suke gabanin sa sai ce wa qad saddaqahum qaumun amma duk da haka zamu ga shi annabi wasu mutane sun yadda da shi haka annabawan da suke gabanin sa su ma wasu ne suka yadda da su wa hadahumullahu bi fadlihi sai Allah ya shiryar da su wannan wadanda suka gaskata annabi da annabawa wanda suke gabanin sa, sai Allah ya shiryar da su da falalarsa wa hurima akharuna Wadansu kuma sai Allah ya haramta musu shiriya fa ashqahumullahu ta'ala bi adlihi Allah ya tsiyata su da adalcinsa ma'ana ya hana musu arzikin imani bisa ga adalcinsa sai ce walamma kana la'auliya wal ulama yayin da ya kasance waliyai da malamai ala aqdami rusuli alaihi salatu wassalamu suke kan turbar manzanni amincin Allah ya tabbata gare su fi ta ta'asibihim wajen yin koyi da su in qasaman nasu fariqaini to mutane ma sun kasu kaso biyu fariqun mu'taqidun musaddiqun wasu daga cikin mutane sun kudirci imani da gasgatawa ga Waliyyai da kuma malamai wa fariqun muntaqidun mukazzibun wasu kuma daga cikin mutanen su ne musu bita da kulle kuma suna karyata su kama wa qali rusul alaihi musallatu wassalam kamar yadda hakan ya faru ga manzanni amincin Allah ya ƙara tabbata gare su ma'ana waɗansu sun yarda da su wasu ba su yarda da su ba ko shakka babu haka ne amma anan kalimatu haƙƙin ce uri da biha al tabbas annabawa wanda ya bi su ya yi arziki wanda ya ki su ya tsiyata wanda ya bi su ya samu rabo wanda ya saba musu ya kauce wa daidai ya yi rashin arziki amma waliyan bata waɗanda suke batar da mutane ƙin biyayya gare su da ƙaryata su da yi musu inkari wannan ba tsiya ba ne balma wannan shine daidai sai ce liyu haƙiƙa Allahu bi zalika mirathahum dan Allah ya tabbatar da gadan annabawa ta hanyar haka fala yusaddiquhum da haka inji shewa razim ya ce ba mai gazgata su wa ya taqidu sihhata ulumihim kuma ya kudirce ingancin ilimin mukan su yana nufin waliyai wa asrarihim kuma ya yadda da asirce asircen su illa man arada Allahu azza wa jalla ayyul bihim sai wanda Allah ya nufin ya riskar da shi da su walau ba da hinin da bayan wani lokaci sai ce wa ammal mukadzibu shi ko wanda ya karyata waliyai ko al mukadzibu lahum mai karyatawa gare su yana nufin waliyai wal munkiru alaihim mai musu inkari musun abin da suka zo da shi wanda ya saba wa shari'a sai ce fa huwa matrudun an hadaratihim shi wannan abun korewa ne daga halararsu la yaziduhu Allahu ta'ala bi zalika illa bu'dan Allah baya da ɗarsa da komai da hakan sai nisatawa. Ma'ana idan ka ga wani abu, wata baraɓaɓuwa, wata ƙarya, wani abu na saɓawa wa shari'a da wani wali ya yi, sai kai masa inkari wai Allah zai nisanta ka daga halararsa ko halarar waliyai da wannan. To kaga wannan ƙarya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marra aminkum munkaran duk wanda ya ga abin ki daga cikin ku fa yughayyiru bi yadihi ya canja da hannu fa illam yastati in ba zai iya ba fa bi lisanihi ya canja da baki fa in lam yastati ba zai iya ba fa bi qalbihi ya abu a zuciya zalika adhaful iman abin lura anan shine minkum din nan ana magana ne da duk musulmi wanda hawwaliye a cikin suna ciki su ma in suka yi ba daidai ba za a yi musu inkari ta hanyar da ta dace domin mu duba mu ga in dai mu musulmin kwarai ne mun san shugabannin waliye su ne sahabban annabi sun fi kowane waliyi kamar da su ma 'yan tijjaniya suna faɗa da bakinsu duk da abin a iya fatan baki ne aiki yana nuna ba haka bane su a wajensu to idan mun yadda sahabbai musamman khulafa'ul arba'a su ne shugabannin waliye to wai a junansu su ne wa junansu gyara wanin su ma ya nemi su gyara kuma suna saba wa juna a fahimta ta ilimi kowa yana da madogararsa ta hujja da dalili to amma hakan bai zama cewa dan kayi musu inkari ba cikin abin da kake ganin kuskure ne ko sun wa junansu Allah zai nisanta ka daga halara ko zai nisanta ka daga kusanci gare shi wannan ba daidai bane ba sayyidina Umar sau nawa aka yi masa gyara kuma ya karbi gyara tare da yabon da annabi ya masa cewa inna fikum muhaddathun inna mimman kana inna fi man kana qablakum muhaddathuna wa in yaku fikum fa umar manzo Allah ya ce cikin waɗanda suka gabata akwai mutanen da Allah yake musu ilhama su faɗi wani abu saƙon ubangiji ne ya kimsa musu su isar ga bayi ta hanyar ilhama sai annabi ya ce in akwai irin waɗannan a cikin ku to Umar yana daga ciki shi yasa Umar yana da muwafaqat abubuwan da ya faɗa aya ma ta sauka ta goyi da bayansa a babun ulumul qur'an da usulul fiqh duk mun san wannan muwafaqatu Umar yana cewa wafaqatu rabbi fi salatin ko wafaqani rabbi fi salatin duk da ayoyin sun sauka amma duk da haka anewa Umar gyara ane masa inkari kuma yakan karba kuma hakan bai zama an yi nisa da Allah ba to amma sai wasu waliyai wanda aka zaba aka shafa musu mai na gaskiya ko na ƙarya a ce wai su duk abin da suka faɗa ko daidai ne ko ba daidai ba ko ya saba wa shari'a ko bai saba ba ba za a yi musu gyara ba to wannan magana ba daidai ba ne ta saba wa shari'a sai ya ce wa inna ma kana al-mu'tariku lil awliya idan mutumin da yake itirafi yake gamsuwa da furcin baka lil awliya ga waliyai wal ulama da malamai bi takhsisillahi lahum cewa Allah ya keɓance su da wasu abubuwa wa inayatihi bihim kuma ya ba su kulawa ta musamman wasu wasqifa'ihi lahum kuma ya zabe su qalilan fin irin waɗannan kaɗan ne a cikin mutane li ghalabatil jahli bi tariqihim saboda rinjayen wai jahilci da mutane suke da shi game da ɗariƙar waliyai wasfila ilgafalati da kuma eh, ɗaukakuwar rabkana wa karahati galibin nasi da kuma kyamatar mafi yawan mutane ayyakuna li ahadin alaihim sharafun bi manzilatin wai kada wani ya zamo yana da wata falala a kansu ta wata daraja aw ikhtisasin ko yana da wani keɓantaccen abu a kansu hasadan min indi him don hasadar da take cikin zukata to kaga a nan ma canja gaskiya ne da ƙarya tamwihi ne da talbisu iblis a anan abinda wannan yake nufi ma'ana wai yi wa waliyai gyara kamar hasada ce to in dai yi wa sahabbai gyara bai zama hasada ba junansu ko wasu daga cikin malaman musulunci cikin abin da sahabbai suka yi ijtihadi su ce anan ya saba wa nasi in wannan bai zama hasada ba to ba yadda za a idan an yi wa wani waliyi gyara akan abin da ya saba wa doran nasi a ce wai hasada ake yi masa to sannan kuma magana cewa Allah ya keɓanci waliyai da wani abu keɓantacce idan ana nufin keɓantacce na shari'a to wannan ƙarya ne ba wani wanda ba annabi ba da Allah ya keɓance shi da wata shari'a koma bayan sauran mutane duk mutane Allah yana magana da su ne da lafazi guda da shari'a guda annabawa ne kadai suke da khususiyya a cikin wasu abubuwa amma waliyai ba su da wata khususiyya sabanin sauran mutane ta fuskar shari'a amma ta fuskar falalawa ne yana da ilimi wani bayi da shi wannan gamamman abu ne kuma sananne ko ta fuskar darajawa ne yana da kuɗi wani bayi da shi wannan gamamman abu ne sananne ne to wannan kenan sai ce wa na nataqal kitabul azizu zalika ai littafi mabuwayi ya furta da haka yana nufin alqur'ani fi haqqi qaumi nuhin wai game da mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalamu amincin Allah ya kara tabbata gare shi faqala qur'ani yace Allah ya faɗa wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da nuhu sai kaɗan to ai nuhu annabi ne manzo ne an turo shi da littafi da shari'a su waliyai annabawa ne manzanni ne su ma an turo su ne da shari'a ballantana a ce wanda ya saba musu bai yi imani ba kalmar wa ma amana ma'ahu illa qalil wannan ta shafi annabawa ne ta shafi manzanni ne amma banda maganar waliyai domin manzanni su aka aiko wa mutane kuma aka wajabta su imani da su kuma su gaskata su Wa وإذا أخذ nabiyina ميثاق النبيين لما kitabin wa كتاب وحكمة ثم جاءكم rasulun مصدق لما معكم لتؤمنن bihi. wala tansurunnahu da haka annabawa su aka wajabta wa su imani da junan su mu kuma mu imani da su amma waliyi ba aiko shi wajen wani ba ballantana a wajabta masa ya imani da shi waliyi in ya tabbata waliyin Allah ne zaka girmama shi girmama da bai saba shari'a ba in yayi daidai ba ma'asumi bane ka dace tare da shi in ya kuskure wa daidai kai masa gyara ta hanyar da ta dace kuma ka faɗakar da shi kuma ka ki wannan abin da yayi na kuskure domin ba shi kansa dole ne yayi hakan ballanta na kai wani Wakala sannan ƙur'ani ya sake faɗa ko Wakala ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa walakin na aktharan nasi la yu'minuna sai dai mafi yawan mutane ba sa imani ana nufin ba sa imani da Allah da manzanninsa da littattafansa amma ba wai imani da waliyai ba kamar yadda anan duk ya caccanja ayoyin Qur'ani ne wanda suke magana akan annabawa akan shari'a ya mai da su zuwa kan waliyai waɗanda ba ma'asumai ba wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce am tahsabu anna ya yasma'una aw yaqilun shin ko tsammanin ka mafi yawancinsu suna ji ne ko suna hankalta inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila haƙiƙa su ba su kasance ba face kamar dabbobin gida kai bari ma sun fi su bacewar tafarki to kaga a nan ma Allah yana magana ne da kafirai waɗanda ba su yi imani da annabawa ba ba su yi imani da littattafan Allah ba ba su yi imani da shi kansa Allah ba amma an ɗauko ayar ana ɗora ta akan waɗanda suke wa waliyan bogi ko waliyan da suka saba wa shari'a ko da na daidai ne a inda suka kuskure tunda ba ba ne, kuma ana aiwatar da ayoyin kafirai a kansu wa ghairi dhalika min al ayati yace da ma wani haka na daga ayoyi sai yace wa kana muhyiddin muhyiddin ya kasance muhyiddin anan yana nufin ibnu arabi al hatimi ad-da'i wanda suke wa kirari da ash akbar A shekul akba to wannan ibnu arabi yana da kyau a ce musulmi su san waye shi a takaicen takaicewa kuma a baya kamar yadda na faɗa shi harazimi ya ce abul hasani shazali ya ce ibnu taymiya ya ne musu inkari to da yawan mutane sai su ɗauka cewa kamar ibn taymiya ne kaɗai yake wa sufaye inkari akan barnarsu musamman wannan Ibnu arabi din. wanda malamai da yawa sun faɗi abubuwa da yawa na ɓarna da ya zo ya yada a duniya na shirka na kafurci na ɓatar da al'umma wanda akwai abubuwa da yawa da malamai suka rubuta game da shi na baya sallah yana da'awar cewa wai shi kullum a maka yake sallah kuma alhalin yana dimashka ba a ganin sa yana sallah a cikin mutane sannan an same shi da laifuffuka na rashin kamewa zinace-zinace da makamancin haka halatta shan giya da makamantan haka shi wannan ibn arabi da haka zan koma mana kaɗan baya zuwa ga abinda malamai suka faɗa game da ibn arabi wanda ake kira da alhatimi adda'i ko Shekul akbar wanda suke cewa shi ya assasa wata ɗariƙa mai suna addariƙatul akbariya addariƙatul akbariya wanda shi ibn arabi ɗin an haife shi ne kafin rasuwar da abdulkadir jilani da shekara biyu akwai Eh, taqiyuddin al-fasi wanda ya rubuta littafi mai suna aqidatu ibn arabi wa hayatuhu ibn arabi wa shi wannan taqiyuddin al-fasi a cikin littafin nan nasa mai suna aqidatu ibn arabi wa ya kawo maganganun malamai mabambanta game da waye ibn arabi din wanda za mu ji cikin abin da ake zarginsa da shi wanda shi ya kawo ko ya yada shine maganar wahadatul wujudi kowa Allah ne ya ciro wannan daga malaminsa irin hallaju da sauransu wanda suka gabace shi wanda kuma da yawan 'yan tijjaniya a yau suna cewa wannan aƙida ta kowa Allah ne babu ita a ɗariƙar tijjaniya to ga ta a cikin littafin jawahirul ma'ani ma'ana ga cikin waɗanda suka zo da ita ana kafa hujja da maganganunsa a cikin littafin jawahirul ma'ani Taqiyuddin al-Fasi yana faɗa bayan ya kawo maganganun Ibn Arabi to zai faɗi amsoshin da malamai suka bayar game da irin waɗannan maganganun maganganun kafirci maganganun ƙaryata Allah maganganun nuna kafirci daidai ne sai ce wa nadhkuru ajwibata ba'dil ulama'i bari mu ambaci amsar da wasu daga cikin malamai suka bawa Ibn Arabi game da maganganun a cikin bada amsar zamu rinka kawo maganganun ya faɗi wannan magana ta Qiyuddin al-Fasi a cikin littafin sa Aqidatu Ibn Arabi wa Hayatuhu a shafi na sha biyar zuwa shafi na sha shida, sai ce qala al badaruddin ibn Jama'a Badruddin ibn Jama'a ɗaya ne daga cikin manya manyan malaman musulunci duk wanda yake da alaƙa da ilimi ya san shi sai ke cewa hadhihi al-fusulul madhkura waɗannan fasalulluka ababan ambato wa ma ashbahaha da abin da ya kama da su min hazal babi a wannan babi bid'atun wa dalala bid'a ne kuma bata ne ma'ana waɗannan maganganu da ibn arabi ya faɗa sannan ya ce wa munkarun wa jahala kuma munkari ne kuma jahilci ne la yusghi ilaiha wa la yu'arriju alaiha zu dinin ba mai karkatuwa zuwa ga waɗannan ballantana ya hauhayoyi su matukar yana da addini sun maƙala sannan sai ya ce wa hasha rasulallahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya azana fil manami a ce wai ya zo ya yi izini a cikin bacci a malam Muhammad dai na ja ai ba nan muke karantawa ba wani littafin muke karantawa daban yawa zan kawo maganganun malamai ne akan waye ibnu arabi da aqidarsa ta wahadatul wujudi kowa Allah ne kuma ga ibn arabi a cikin jawahirul ma'ani ana kafa hujja da shi domin idan ka keɓe da wasu daga cikin 'yan Tijaniya suna ce maka a Tijaniyanci babu wahadatul wujudi cewa kowa Allah ne hakika irin abin da su dan anti suke yi to muna so mu tabbatar da cewa wannan abu akwai shi a cikin ɗariƙa sai dai wanda bai sani ba bai sani ba domin ga cikin wanda suka assasa abin ana kawo maganarsa a cikin littafin jawahirul ma'ani kuma ana dogaro da ita to sai yake cewa ba zai yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya azana fil manami ya zo cikin bacci yayi maka izini bima yukhalifu wa yu'anidu islama da abin da ya saba wa musulunci kuma yake cin karo da shi ba bal zalika in kwa kaga haka to hakan min waswasi shaytani waswasi ne na shaytan wa mihinatihi da jarrabawar shaytan wa tala'ubihi da wasan shaytan bi ra'ayihi da ra'ayin shi wanda yace ya gani wa fitnatihi da kuma fitinar shi ma'ana ka ga abin da ake cewa ɗariƙar tijjaniya ko salatul fati annabi ne ya kawo ta cikin mafarki ya ba shehu tijjani da wasu abubuwa da yawa wanda ake faɗa na ɗariƙa cewa annabi ya ba wa shehu tijjani a bacci wani lokaci ma a ce a farke ko ya ba Muhammadu bakari to shine ibnu jama'a yake cewa wannan abin. in dai ya saba wa shari'a a zahiri to cewa hakan ya faru ƙarya ne annabi ba zai yi haka ba to ashe kaga ba ibnu taymiya ne kadai yake wasu in kari ba to amma sun fi sa ido akan ibnu taymiya sai ka dauka kamar duk sauran malaman musulunci sun yadda da su sun yadda da abin da suka yi to wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai zamu kawo saura. zamu mu ba da misali akalla da malami uku sai ya ci gaba da cewa wa qawluhu fi adama maganar da ibnu arabi ya faɗa game da annabi adam yace annahu insanu al'aini wai shi annabi adamu shi wani yanki ne na zatin ubangiji sai ce tashbihun lillahi ta'ala bi khalqihi nan kamanta Allah ne da bayinsa ibnu jama'a yace wa kadhalika qawluhu haka fadin ibnu arabi da yace al-haqqul munazzahu Allah abin tsarkakewa huwal khalqul mushabbahu shine dai halitta kuma mai kama da juna sai ce in arada bil haqqi rabbal alamin idan anan yana nufin haqqo Allah ne ubangijin talikai sai ce faqad sarraha bit tashbihi anan ya fito karara ya kwatanta Allah da bayi wata gala fihi kuma ya wuce gona da iri ma yayi guluwi a tashbihi sai ce wa amma inkaruhu ma da fil kitabi wa sunna min al wa'idi amma karin da ibnu arabi yayi game da abin da ya zo a qur'ani da hadisi min al wa'idi na narko game da wani al'ummomin da suka gabata da Allah ya azabtar kamar qaumu hudu da qaumu salihu sai ce fa huwa kafirun bihi inda ulama ahli tauhidi wannan musul da ibn arabi yayi to ya kafirta da shi a wajen malaman tauhidi duka ibnu jama'a ya faɗi wannan magana ba ibnu taymiya ba sai ce wa kadhalika qawlu fi qaumi nuhin wa hud hakanan magana da ya faɗa game da mutanen annabi nuhu da annabi hudu sai ce qawlu lahwin batil magana ce yasashiya ƙarya mardudun abar jefarwa wa idamu zalika kuma watsi da haka wa ma sha da makamancinsa hadhihi al-abwa'u min naskhi hadha al-kitabi min nusafi hadir kitab na daga waɗannan babubbuka wanda suka zo a cikin nuska ta wannan littafi min audahi ɗari sawab yana daga mafi fitowa fili na tafarki na daidai to sannan bari mu ci gaba marja'in wannan magana shafi na ɗari na ashirin da tara har zuwa na talatin sai ce wa ƙala khatibul qal'ati ash-shaykh Shamsuddin Muhammad ibn Yusuf al-Jazari ash-Shafi'i wannan ma wani malamin ne daban shi ma zai magana akan waye ibn arabi sai ce qauluhu fa inna adama alaihi salamu inna ma summiya insanan da ibn arabi ya ce ai annabi adamu an kira shi da suna insanan ne tashbihun wai insan yana nufin wani bangare na zatun ubangiji subhanahu wata'ala yana nufin insanul aini an gane ko sai ce wannan tashbihun kamanta Allah ne da bawa wa kadhibun kuma ƙarya ne babilun kuma barna ce wa hukumuhu wa hukumuhu bi sihhati ibadati qaumi nuhin kuma da yace wai abin da mutanen annabi nuhu suke yi na bautar ya busa da ya uka da nasara lil asnami yace wannan daidai ne sai ce kufurin wannan magana kafirci ce in jiwa in ji khatibul qal'a shamsuddin muhammad ibn yusuf al-jazari sai ce la yuqirru la yuqarru qailuhu alayhi wannan magana duk wanda ya faɗa ba za a saurara masa ba a kanta. sai ce wa qauluhu faɗin ibn arabi kuma da yace innal haqqal munazzahu haqiqa Allah abin tsarkakewa huwal khalqul mushabbahu shine halitta mai kama da juna sai ce kalamun batilun mutanaqidun wannan zance ne bataccen zance mai tufka da warwara sai ce wa kufurin kuma kafirci ne wa qawluhu fi qaumi hudin kuma da ya faɗa game da mutanen annabi hudu innahum hasalu fi ainil qurbi sun kai ga samun haƙiƙanin kusanci ga Allah sai ce iftira'un alallahi ma'ana wai duk kafircin da suka yi wa Allah ma kusanci suka samu gare shi sai ce wannan yi wa Allah kage ne wa raddul qawlihi fihim kuma mai da martani ne game da maganar da Allah ya faɗa a kansu sai ce wa qawluhu zala al'abdu wa sayrurati jahannama fi haqqihi na'iman da kuma cewa wai zalal bu'du kai nisa yani ya kauce gaburansu kuma wutar jahannama ma da aka sa su za ta zama ni'ima ce gare su sai ce kadhubun wa takdhibul lishara'i wannan ƙarya ce kuma ƙaryata shari'a ne to yayi maganganu da yawa ibn al-jazari ash-shafi'i sai ya kawo maganar ibn taymiya to amma ba zan kawo ta ibn taymiya ba zan wuce zuwa ga wasu maganganun na wasu malamai dan mutane su gane cewa tuntun talatale malaman da suna yi wa waɗannan mutane inkari ba wai ibn taymiya ne ya fara ba sai ce wa qala al-faqih abu muhammad ibn abdussalam lamma qadima al-qahira faqih abu muhammad ibn abdussalam yayin da yaje birnin al-qahira ya faɗa wa sa'aluhu an ibn arabi lokacin da aka yi masa tambaya game da ibn arabi kala sai ce huwa shaykhu su'in maqbuhin wannan shehun sharri ne mummuna yakulu bi qidamil alami yana cewa wai duniya kadimiya ce ma'ana ba ta da farko wala yuharrimu farjan kuma shi baya ganin haramcin zina zina halacce a wajensa to sai ce fa qawluhu bi qidamil alimi li'anna hadha qawluhu wa huwa kufrun ma'rufun maganarsa da yace duniya ba ta da farko wannan maganarsa ce sananniya sannan kafirci ce فكفره الفقيه faqih Abu Muhammad sanadiyar wannan magana da Ibn Arabi ya faɗa shi wannan faqihin Abu Muhammad Ibn Abdussalam ce Ibn Arabi kafiri ne to haka nan mu ci gaba mu ci gaba da kawo wasu misalan bari mu kara misali ɗaya cikin maganganun malamai shikenan ga magana Ibn Hajar Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mai littafin Bulugul Maram wanda da yawan mu daga wannan littafi muke koyan addini to bari ka ji abin da Ibn Hajar ya faɗa annahu zakara li maulana shaykh islami ko zukira li maulana shaykh islami sirajiddin al-bulqini ibn hajar yace an gaya an tambayi malaminmu sirajuddin al-bulqini an ambata masa shay'an min kalam ibn arabi mushkil wani daga cikin maganganun ibn arabi masu rikitarwa wanda suke dauke da kafirci wa alahu an ibn arabi kuma an masa tambaya ko shi ibn hajar ya yi masa tambaya game da ibn arabi din nan faqala lahu shaykhuna al-bulqini sai shehin mu ya ce huwa kafirun ibn arabi kafuri ne ma'ana waɗannan maganganu da yake faɗa ya fita daga musulunci sanadiyar ka koma littafin ibn arabi wa aqidatuhu na taqiyuddini alfasi shafi na talatin da tara. magana ta ƙarshe da zan tike a kanta ita ce magana ta ibn khaldun ko kilan ƙara mana da ta hafizu subuki ibn khaldun ya ce wa min haula il mutasawwifa daga cikin irin waɗannan sufaye ibn arabi akwai ibn arabi yana nufin sufaye waɗanda suka kafirta kuma suka zo da aqidar wahdatul wujud yace kamar ibn arabi wa ibn saba'in da ibn sab'in wa ibn barrajan da ibn barrajan wa atba'uhum da makamantan su masu bin tafarki irin nasu mimman salaka sabilahum waɗanda suka bi tafarkin su wadana bi nihilatihim kuma suka bauta wa Allah da irin aƙidarsu ta halatta komai da cewa Allah kowa Allah ne sai ce walahum ta'alifu kathira kuma shi ibn arabi din nan ko walahum su dukansu suna da tawalifu wallafe wallafe kathiratu masu yawa ya tadawaluna ha malamai suna karanta su mashhunatun min sarihil kufri wanda cike suke da kafirci karara sai ya ce wa mustahjanul bida'i kuma sun zamo kwagiri na bida'a wa ta'awilu zawahiri da kuma canja fassara na zahirin nassi lidhalika ala ab'adil wujuhi wa aqbahiha zuwa ga mafi nisan ma'ana kuma mafi muninta mimma yustadribu yastadribu an-naziru fiha min nisbatiha ila al-milla na daga abin da mai karatu zai yi mamaki a cewa wannan abin ana danganta shi zuwa ga musulunci au addiha fi shari'a fi shari'a ko ana kirga shi a shari'a shi ma wannan yana cikin littafin aqidatu ibn arabi wa hayatuhu na taqiyuddin al-fasi shafi na 41 to magana ta ƙarshe wacce magana da muka karanta maganar ibn khaldun ne ibn khaldun to da haka magana ta ƙarshe da zan tsaya akan ta insha Allah tare da akwai maganganu da yawa ita ce maganar tajuddin subki tajuddin subki ya ce wa man kana min ha'ula'i sufiyyar muta'akhirina duk wanda ya kasance a irin waɗannan tsari na waɗannan sufayen baya kabni arabi kamar ibn arabi wa atba'ihi da mabiyansa fahum dullalun juhalun batattu ne jahilai kharijuna an dariqatil islami tun sun bar hanyar musulunci fadlan anil ulama ballantana ma irga su cikin malamai tajuddin subki ya faɗi wannan yana cikin littafin ibn arabi aqidatu ibn arabi wa hayatuhu shafi na hamsin da biyar na taqiyuddin alfasi wallahi akwai maganganun malamai da yawa wanda idan muka kawo da yawan mutane za su ɗauka cewa kamar ibn Taimiyya ne kadai yake magana akan waɗannan mutane amma kuma abin ba haka bane ba duk malaman musulunci kowa in ka bi shi idan ya zo kan wannan irin matsala to za ka ga irin yadda yake fayyace gaskiya kuma yake kausasa harshe akan waɗannan batattun mutane to a nan shehu harazumi yana kawo magana shi wannan Ibin arabi wanda mun ji maganganun malamai akan kafircinsa da barin musuluncinsa sai ce wa kana muhyiddini wai Ibin arabi ya kasance radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi ya ƙuli yana cewa in ji shi aslu munaza'atin nasi fil ma'arif al ilahiyya wai asalin jayayyar mutane game da ilimin sanin Allah kamar yadda suke faɗa wal isharatin rabbaniya da nune-nune na ubangiji kaunu ha kharijatan an dauri al saboda wai sun fita daga kewayen hankali ma'ana sun yadda abin da suke faɗa hankali ma ba zai yadda da shi ba wa maji'uha bagatatan kuma zuwan su bagatatan ba tare da tsammani ba min gairi nakalin wa nazarin ba tare da wani nassi ba ko ba tare da wani dalili ba ma'ana kaga ibn arabi ya tabbatar da cewa maganganunsu hankali ma ba zai yadda da su ba sannan babu dalili a kai maganganu ne kawai na shaci faɗi da ka ya ce wa min gai ɗariƙil akali kuma ba su zo ta hanyar hankali ba ta kunu khafiyatan alan nasu Dan haka ne suka ɓoyi ga mutane min haifu ɗariƙuha ta ɓangaren hanyar da suka bi suka zo fa an karuha da haka mutane suka yi inkari wa jahiluha suka jahilta wa man ankara dariqan min turki duk wanda ya musu ko yayi jayayya da wata dariƙa daga cikin dariƙu ada ahlaha wai zai yi adawa da ma'abuta wannan dariƙar daruratan dole ne haka li'tiqadihi fasadaha domin shi yana ganin barna ce tabbas ko barna ce domin duk abin da ya saba wa nassi kuma bai zo a nassin ba duk abin da ya saba wa hankali to ai wannan abun barna ce da haka dole ne a yake shi musamman da sunan addini wa fasada aqaidi ahliha kuma dole ne duk mutumin da yayi musu dariƙa da aqidun masu ita yayi musu dariƙa da hanyar da aka zo da ita to dole zai yi hukunci akan cewa aqidar ma'abutan tabatacciyar aqida ce sai ce wa gaba anhu kuma abun ya faku gare shi ko zai faku gare shi annal inkara min al-juhudi cewa fa inkari yana daga cikin musu wal aqilu shi ko mai hankali ya jibu alaihi wajibi ne a gare shi ayyu gayyira munkara inkarihi ya canja munkarin da shi yake inkari ma'ana wai kai kanka da kake musu inkari to ai munkari kake yi to da haka dole ne kai ma ka yaƙi wannan munkarin naka wai ya kharuja an ɗauri juhudi dan ka fita daga cikin masu jayayya ko masu musu fa innal awliya a domin su waliyai wal ulama da malamai al'amili na masu aiki da ilimi kad jalasu ma Allah wai sun zauna tare da Allah ala haqiqati tasdiqi wa taslimi bisa ga haqiqan nan ta gazgatawa da sallamawa to cewa sun zauna tare da Allah me ake nufi da sun zauna tare da Allah kaga wannan yana nuna cewa kamar mutane suna da saduwa ga Allah ba ta hanyar annabawa ba to wannan kuma ba zai yi ba sai ce wal ikhlasi wal wafa'i bil ubudi kuma sun zauna da Allah bisa ga ikhlasi da cikawa da alƙawarruka sai ce wa hiya muraqabatul amfasi! abinda ake nufi da wannan wai shine muraqaban nan tarawuka ma Allah azza wa jalla tare da Allah hatta sallamu har sai da suka miƙa wuya a wata nuskar hatta aslamu har sai da suka miƙa wuya suka miƙa kiya da hum jagorancinsu ilaihi zuwa gare shi wa alƙau suka miƙa nuhusahum rawukansu sullaman ko suka jefa rawukansu sullaman su zame musu tsani baina yadaihi gaba gare shi wa tarakul intisara li nufusihim suka daina taimako ko kariya ga kawukansu fi waqatin min al a wani lokaci daga lokuta Haya an wai saboda kunya min rububiyyati rabbihim azza wa jalla daga ubangijantakar ubangijinsu mai girma da buwaya fa'an da isuwa bi qayyumiyatihi alaihim da tsayuwarsa gare su faqama lahum da haka sai ya tsaya musu fima ma ya komuna li anfusihim cikin abin da su suke iya tsayawa kansu sai Allah ya tsaya musu bal mu kai bar ma tsayuwar da ya musu tafi wacce za su yi wa kansu wa kana ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya kasance huwal muharibu anhum shi yake musu yaki liman harabahum ga wanda yake yaƙarsu wal ghalibu kuma shine mai rinjaye liman galabahum ga wanda ya rinjaye su ko ya nemi ya rinjaye su ya fi karfin su to saboda lokaci shi ma anan za mu tsaya sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shek eh, muna godiya shek Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya um, to jama'a ina ga lokaci ya yi sha Allah um, mun bude phone lines in Allah ya so ya yarda Na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Kala sunan ka daga ke kira? Sunan Abul Faidi. Na'am. Sunan Abul Faidi wani bangare? ɗariƙar tijjani a Sufiya. Na'am, to muna ji. Mun ji kamar yadda Malam yake ta karatu tun daga tsawon lokaci har zuwa yanzu. Na'am, mun ji daɗi da yanayin yadda yake maganganu akan sufaye da kuma wannan matafiyarsu ta wannan akan magana ku alhudu da yake magana a kai. Na malam muna cin don Allah lokaci. Na, dama magana na a kai shine kamar yadda na ji malam yana ta wannan magana akan sufaye da sauransu yana nema ya kora abubuwan sannan kuma yana nema ya tabbatar da wanda su kuma wannan suke magana a kai kamar na ibn taimiyya me na ibn taimiyya da ake so a tabbatar me kuma eh, na da eh, kamar maganan da kake cewa kamar shi kana maganin ilimin hakika a baya da kake korewa kake cewa na su na su yan dariƙa daban sannan kuma na abin da shi ibn taimiya yake magana daban haka ne yawa to ai ina gani da abin da mutum ya yi ya kamata a ce ka yi magana ne da su sun yi magana a kan ga abin da suke nufi ba kai ka rinka ɗaukar littattafan su kana yin fassara kamar yadda kake musu fassara ga tare ba. To bismillah faɗi abin da suke nufi ɗauki guda ɗaya ka buga misali sai mu tattauna. kamar na me kenan a na abin da ka ji mana mun faɗa sai eh, ai maganganun da ka yi tun daga farkon magananka har zuwa yanzu ah, duka duka na mala abu fati ko dai abu mala sunan ka kuma abban faili abban faili abu faili to malam yau ka ah. ji karatun yau me malam ya fadi ni fasaran gatare kamar yadda ka fadi she ka fadi daya malam ya fadi ba daidai ban she ku gyara ka gyara masa ko kuwa ka yi fasaran daidai yadda ya kamata eh kamar wasu abubuwa ma ka kamar satin da ya wuce na ji yana maganin kamar a cikin alhudu doriya da yake magana akan littafin al'ilm wal hilma sai ya kasa ya kuma yi da alhilmu ya ce alhilmu sannan kuma ya ce alhulmi to sai kuma ya wannan ai alƙudu nake magana nake magana nake akan littafin kuma wanda kake magana akan shi shi kan shi kaga ba kama kana kiran canza abubuwan da ma ba wannan bane ballanta na kuma akan nasu su din kaga ya kamata a ce ka san gidanku ne kafin ka shiga ciki ka ce za ka yi wani ba alaikum dangane da littafin su na hmm. izala shine ukudu duriya bar wannan ko me ya faɗi kan wannan barci wanda ya taba naku da ya taba wanda ya yi kuskure ya masa fassaran gatarin mu yi wannan ka kawo daya ko wani bangare ku tattauna na ilimi ya so mu ma mu fahimce kaman fassarar da yake munan nan akwai ashe na gatare ni ko kuwa ba daidai ba ne kawo da ya bari wannan wanda ya zama na gidan shi bari wannan ba wannan muke yin ba wurin da ya taba ya kamata ya kamata a ce ya yi magana akan gidan shi ma a ce ya tabbatar da abin da malaman shi suke akan daidai ba akan kuskure ba bari mu je na gaba don Allah ku sake kira yanzu misali ah, ah, malam bari mu je na gaba don Allah malam yankuri assalamu alaikum Wa salam Malam Muhammad. Na'am, sunan ka daga nake kiran. Sunana Yusuf Hamidu daga nan Kaduna. To Malam Yusuf Hamid eh, muna jinka. Wani bangare? Bangaren Izala, Malam Muhammad eh, alƙalai 'yan ɗariƙa. Na'am. Kai ne alƙalai na ba ka. ka kira ni na'am, sanace na'am, mu je na gaba. ok eh, da Allah da farko da ina sani ka sani cikin group ɗinka insha Allah mun kare kai mini audio shi mu saka group insha Allah ok to sannan kuma ina ma malam barka da wannan fama da abubuwan da ake ta yi malam na Allah ubangiji ya gode amin amin Saka da Allah sa a tashi lafiya amin amin alkema alkalin yan wabiyawa <laughs> mu ne yan gumiya gumiya an ka jana gumiya na'am to shi ke eh, muna, muna godiya bari mu je na gaba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am da wa sunan kargan nake kira sunana Safiyanu Sani daga nan da Mataro a jihar Yobe a Najeriya Mala Safiyan duniya na sauraron ka wani bangare a bangaren ɗari ma. to Mala Safiyan duniya na jinka To Malam Muhammadu ne maka warka da kokari Allah ya saka mu kula alkhairi. Amin tare da kai, tare da kai, tare da kai. Ina ine wa malam fatan alkhairi ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi. Amin sosai Allah saka da alkhairi. Madalla, malam da Allah ni magana ta guda ɗaya ce haka nan. To. Na'am. Na malam muna jinka. Malam Safiyan layin ka ya yanki Layin ka ya yanki Malam Safiyan. Ikon eh, gaskiya. Bari mu je na gaba Malam Safiyan. Assalamu alaikum kwala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Na'am sunan ka daga na ke kira. Sunana Jamilu Yusuf daga Lagos nake kira. To Malam Jamil daga Lagos Allah ya kiyaye ka wani bangare. izala ahli sunna to muna jin a da farko ina yi wa malam barka da wannan lokaci Allah karbi kyawawan ayyukan malam sannan muna godiya kwarai da gaske sosai da sosai da abubuwa da malam yake yi Allah ɗora masa shi a mizani Allah albarkaci rayuwansa ya albarkaci rayuwan iyayen shi sannan kai ma malam muhammad wannan abubuwa da kake yi hidindimu da haƙuri da abubuwa da ake faɗa na baƙaƙen maganganu Allah sanya alkhairi Allah sa maka shi a mizani amin amin tare da kai sannan ni tsokaci nake so na yi kaɗan kuma tare da tambayan malam tambaya ta ta farko shin mutum zai iya kiran kansa da suna ahal suna ko da baya dangantuwa da izala tambaya ta ta farko kenan sannan tambaya ta ta biyu shine idan mutum ya cika sharuɗan duk wasu abin da ya kamata a ce ya cika matsayinsa na musulmi sannan ya daidai gwargwadon iya imaninsa yana bin umarnin alkur'ani da sunna na ingantattun hadisai sannan kuma yana cewa duk wani abin da zai danganta shi da shirka ko kuma bid'a shin wannan ne mizani da ake duba mutum shine ahalin sunna ko kuma saɓanin hakan shine ne tambayata na bari mu ji malam to da farko dai ita sunna so ake aiki da ita ba wai da awarta ba da haka mutum ko ya kira kansa dan izala ko kai ya kira kansa dan izala inda yana aiki da sunna to wannan shine abin da ake bukata kuma inda yana aiki da sunna ko ya kira kansa dan izala ko kai ya kira kansa dan izala shi ahli sunna ne da haka kiran kanka da suna ɗan izala ko kiranka da suna ɗan jama'atu ansari sunna ko jama'atu eh, jam'iyyatu kitabi wa sunna wannan kawai adireshi ne ko su ƴan ɗariƙo ba sunan muke ja da shi ba ayyukan muke ja da shi sunaye ba su ne abin dubawa ba al'asma'u la tu'allal kuma la mushahata fil istila kamar yadda laraba suke faɗa suna ba shine abin lura ba a'a me mutum yake yi me sunan me me me me me aqidarsa me aikinsa idan an je lahira ba a sunaye za a kira na ƙungiyoyi ba ayyuka za a duba da haka wannan shine abin da muke kira zuwa gare shi in ka kira sunanka da dan izala wannan ba zai cutar ba matukar kana kan sunna annabi in ka kira kan sunanka da dan tijaniya wannan ba zai cutar ba in dai kana kan sunnar annabi amma inda matsalar take ko ka kira kanka da dan izala in baka kan sunna kuskure kake yi wannan ba daidai bane ko ka kira kanka da dan dariƙa ko ɗan tijjaniya ko ɗan kadiriya ko ma dan menene in dai ka saba wa annabi to anan gizon yake sa kasa Allah ya sa mu dace na'am amin sannan daga ƙarshe tsokaci nake so in yi wa yan uwa ahalus sunna musamman ma wanda suke yawan maganganu a social media shine yan na ku gane cewa shi addini babu abin da ya kai shi sauƙi ga wanda ya fahimce shi kuma ya karanta shi daidai sannan da yawa akwai mu ɗalibai da muke ganin cewa malamai suna fitowa suna babbayyana abubuwa da miyagun malamai suka ƙirƙiro shi suka sako shi cikin addini suke farautan imanin mutane da ayyukan kyawawan ayyukan da suke yi to sai wasu suke ɗauka cewa ai yawwa ake ba su wuta a yawwa ake a gama da su a tona asirinsu yan uwa su gane cewa shi malam da ire-irensu suna ƙoƙarin bayyana miyagun abubuwa ne da miyagun malamai suka yi da sunan malamtaka, suka cuccuɓo shi suka ɗora shi a mizani daidai da addini kuma suke nusar da mutane akan cewa wannan shine addini bayan kuma shine abubuwa da yake batar da mutane yake farauce musu imani daga gare su muna godiya muna godiya don wa Allah ya saka da alkhairi bari mu je kwala na gaba um, assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam Ahmad. na'am dan wa sunanka Kulta ka taba sai karfatan sai mai lafiya yawwa alhamdulillah sunanka daga na ke kira sunana Sana Muhammad Sani Abbas da kasar Libya. Sana Muhammad Sani Abbas da kasar Libya. To muna jin ka wani bangare. Bangaren Tijjani a ta Shehu Ahmad Tijjani Fadula Talhan. To muna jin ka ah, Muhammad Sani. Masha Allah. Malam ina mai barka da fatan yayin da lafiya. Malam Muhammad bai ji wannan ba yake cewa ce barka fata ainihin lafiya barka ka dai Masha Allah barka da kokari malam ina muka fata alkhairi eh, ka gyara wurin sayi wanka ko a yaniya bayan ka sosai isa ka gyara na gyara insha Allah na gyara insha Allah kana da muna jin ka na'am to masha Allah na san zo dai malam ina da lokaci guda daya to malam na farko dai wanda ya kira yanzu kamata ya ka bashi shawar cewa ya fara cewa ya tsaya a musulunci ba wata aƙida ko dariƙa ko izala saboda eh, Allah ya ce muna rabbi qada kai ta ne da mai wa Allah ta neman mun tawil la hadis hadis zuwa ƙarshe eh, Allah ya kira musulmai kamata ya bashi shawara ya tsaya a musulmi ba ya dogara da wata kungiya ko izala ko dariƙa ko wasu ga abin da Allah ya kira mu mutu a musulunci mu tsaya a musulunci to ni ka ji na ba shi shawara cewa ya wata kungiya ce ca ne ya bi annabi fa idan ya bi annabi duk da zai eh, kansa kamar na faɗi abin da Allah ya ce kamar ta kawo mai kace tsaya ba sai ya wata kungiya ba ko ɗariƙa ko ɗaya sun da Allah ba su mai kira ɗan izanin suna ba malama musani kai hankuri tambayan nan ba naka bane shi aka tambaye shi abin da ya gan dama da abin da ya sani shi ya bada mm. wannan ba naka bane ka bar wannan mu yi abin da mu yi na karatu to masha Allah na gode sai malama ma Allah ta so da Allah ibnu taymiya na gaskiya da Allah Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam to masha Allah na gode ina ta ko maulidi in Allah ya dama da kai da Muhammad a tashi lafiya iya abin da zan cikin insha Allah to muna godiya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Muhammad Na'am, dan wa sunan daga na ke kira. Sana Habibu Ibn Iliyas. Ikon Allah. Ba mu ka sosai dan wa. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sunan daga na ke kira. Sunana Habibu Ibn Iliyas daga nan ƙasa Algeria. To Mala Habib Ibn Iliyas, muna Eh, ina yi ma malam lawan fatan alkhairi kuma yana gaisuwa da farin ciki sosai da na samu malam. Na'am. Jazakallahu khairan. Muhammad Allah ya kara muku hakuri Allah ya saka muku da alkhairi akan yakin da kuke yi. Amin. Muna gode. Allah ya saka da gida aljanna na so ne yi muku fatan alkhairi ne. Muna gode. Allah ya saka. Jazakallahu khairan. Na'am, bar mu je na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gidan hujja, gidan hujja. Hujjanka, hujjanka, hujjanka. Hujjanka ta kwace ka ko leɗan ka ya kare ko kuma an ɗauke muku wuta. <laughs> Iko Allah. Sunanka daga nan eh. ke kiran? Sunana Abubakar Sadiq daga New York. To, Mala Sadiq, wani bangare? Eto, eh, eh, faila. To, bangaren faila muna jinka. To, Mala Allah ka da alheri. Amin, amin. Mala Mamman, laga kayi dariya. yau kai faila gobe mun kiri bayan shi ni ban san na kake ba ji eh, gena mana Allah saka da alheri Allah ya biya da aljanna amin amin yawa malam yanzu abin ya fi karfin su shi yasa ma ya wayanda suke ji suna ji amma ba su san yadda za su yi su defend wannan akidodin su ba ya sami shi zai shigo yana shigowa ne da zafi amma bai sanya ya je ya kare ba domin ka duba duk wani abin da aka ce mutum ya kawo inda aka karanta kuskure ko inda an kai fasara ba daidai ba me shi zai koma yana kame kame kame ne bayan an kare ne shi ya je wani wuri yana maganganu kamar ba yi daidai ba yi daidai ba kuma ga inda ake wannan abin kuma sun kasa zuwa su zo su kare To kaga tun da ba su su kare sai da ci gaba da yi haka nan su ta jin haushin kuma ba su san yadda za su yi ba. Mala Allah saka da alheri, Mala Muhammad ya kai ma Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya biya muku bukatun ku don na alheri. Amin, amin, amin. Mala Abubakar muna godiya. Na'am Sheikh. yau wa yau kalubalen da za mu jefa wa 'yan ɗariƙar tijjaniya shine gashi shehu harazimi ya kawo maganar ibn arabi ibn arabi alhatimi ibn arabi da kansa ya faɗi maganganun waliyai ba sun saba wa hankali kuma babu so a nassin shari'a amma abin mamaki sai ga wani lokaci wasu suna cewa wai za su kawo abu a ƙur'ani ko a hadisi gashi malaman su sun ce babu ga abin da ibn arabi yake faɗa zan maimaita dan aji yace wa kana muhyiddin radiyallahu anhu ya ƙulu ibn arabi wai Allah yadda da shi in ji shi yadda yace yana faɗa aslu munaza'atin nasi fil ma'arifil ilahiyya asalin jayayyar mutane wai game da ilimin mukan Allah da suke faɗa wal isharatin rabbaniya da nuni na ubangiji kaunuha kharijatan an ɗauril uquli kasantuwarsu sun fita daga hankali wa maji'uha bagatatan min gairi naqalin wa nazar kuma sun zo ne kai tsaye ba tare da nassi ba ba tare da wani bincike ba Ikon Allah, to bari mu ji kola. na mu kola na gani mun je na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Sunan ka daga na ke Suna na Yushau Bamba. To Malam Yushau. Ina kira da kasan Ghana a wani gari Salga. Na Malam Yushau muna jin ka. Malam Muhammad Allah ya saka maka da alkhairi. Amin amin amin. Duk da kake ajiwa. kana taimakon addini Allah ya sa maka cikin miza ne biya maka bukatunka wanda ba za ka yi ba. Amin. Shi kuma malam Abubakar Lawan Allah ya mishi albarka ya sa albarka cikin karatu ya kiyaye shi da shi da iyalan shi baki daya. Amin. Amin. da su duka Allah ya sa ma karatun mu albarka. Amin. Amin. Amin. Labarin ah, Malam Muhammad gaskiya abin da ya sa ni na kira ni game da wani wanda ya sauka dazu ana ji na malam muhammad na'am na'am ka ya kare <laughs> <laughs> na ce kira na ni game da batun wanda ya sauka dazu don tarika da ya ce shi don tijjaniya ne ka gani ni kullum abin da nike maimaitawa yan tarika ku ji tsoron Allah ku bar a fahimci addini a matsayin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi koshi da shi Mm-hmm. yanzu kai ka zo ka ce malam yana fassaran gatari bai fassarawa daidai shi ya ce to babu laifi yanzu ni zan cali kai ka doko abin da na fassara ba daidai ba ka karanto kai ka fassara kan da ya kamata a kan fahimtar suwa su sufayin yan tarikan gaba ɗaya daga wurin kuma ka kuma koma zancen kuma uku duriya wani week ma aka eh malam ya fassara shi ya yi kuskure ana batun yanzu yi muna fassaran ku kai dan tarika ne fassara muna akan fahimtan ku in so mu gane bambancin naka da na malam mu kuma gani karyan da kace malam yayi sai ka kuma koma kan hukudu duriya ali yau malam Muhammad da wanga abin ga ali yau mutane ba su ankalta su gane wai tarika rufa rufa ke yi ma mutane ba mu ciki muka fito fa rufa rufa ni babu hujja kuma wanga maganan da malam yake fadiwa a cikin littafi gashi eh, sun quote eh, ibn arabi na fadiwa kaza kaza ai a cikin littafin shi fususul hikam ma aka fadi sannan bughyatul mustafid shi ma littafi ni na tarikan tijjani aka suka fadi suka ce lalle su tarikan su suna da ababa dewa wanda ba su da hujja daga alkurani ba su da nassi amma kuma dole mutum ka sallama ka imani da shi to don tun yaushe da ta wasa da hankalin mutane ba fahimta ba ba fahimta ba to Allah tarika ku ji tsoron Allah kuma ku bar mutane su fahimci addinin ba ka ba kiyama za ku saya ku yi ma Allah bayani Allah ya rufa muna asiri Allah ya kara mu malam lafiya ina godiya zaka alkhairi bari mu je na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam wa muhammad na'am da wa sunan ka na ke kira zuna na yusuf na gamsu daga yobe state Malam Yusuf akwai hayaniya wurin ta sha gyara don Allah. Ok, yanzu yanzu hayaniyan ya gyaru. Yanzu Malam Mamman yana da ɗan tsauka lokaci kaɗan. Malam wani bangare wani bangare kake. Don in aka ce gausi malam ya ba magana. Bangaren mi. Malam na gausi na ce. Bangaren bangaren Tijaniya. Yawwa, ta kuna jinka. malami lokaci ne kawai zan yi game da shehunanmu da suke hauwa da sauransu shehunanmu ya kamata a ce duk abin da za su yi su don Allah jayayya irin wannan ba ta da mafi yawanci muna samun matsala ta bangaren ɗalibanmu ko kuma mu ce maridanmu sai a zo ana ta kace na ce wasali littafi ana maganan ruwa ya ci makari kana ganga ta jike malaman nan ba gaba ɗayan su aƙidan mu suke ƙoƙarin a kanta suke kawo muna cikas amma ku kuma kuna ɗauko abin da ba shi ba kuna ta yi a wannan kuna ta jagwalgolo sai mutum ya zo sai ka ji shehin ka ya zo ya kama zai raddi ko zai kare wata magana sai kama bankaura sai zama duk maridai yanzu wannan suna ganin abin kaman gaske ne wasa ne maridai sanadin wannan karatuttukan maridai sai janyewa baya suke amma su ba su sani ba irin wannan na maɗundumi da suke wa maridai to suka zo irin wannan filin ba wannan maɗundumi za yi ba su fito in mutum ya sani ya fage kare in mutum bai sani ba to ya tsaya ji tsoron Allah dan Allah ya ya ya kare ya kare mutuncin manzon Allah da addini wannan shine abin da nake gani maridan mu ya kamata wannan shehunan mu ya kamata su dinga yi amma mutum a zo ana tattarkiki da shi ana ta jayayya wannan ba za ta haifar da ɗa mai ido a ɗariƙa gaba ɗayanta saboda wannan jayayya da suke gani za ka kamar nasara ce a littafi ba wata suna sa daidai ba a wasali ba yi ba tun wasali ba daidai ba fassara ya take kai sai ka karanta ka fassara to irin wannan shehunan mu abinda suke wallahi wallahi mu nan maridai mu da muke nan maridan da muka rasa ta bangaren hanyoyin na Allah sai sun iya kasu kuma wallahi tallahi ana ganewa in za su sani su sani a karantu abin haka yake da mutum ya yi wani abin nan kware tabbatar da abin haka yake a dariƙa kawai sai ya tsaya kana da dalili abin da wani dalilin kariya shikenan to wannan maridai maridan mu shine za su yi kokari su san abin da yake ciki tunda yanzu ba rurba ake ba yanzu ana karatu sabanin da ne da ake ta yawon zikirai yanzu ba yawon zikirai ne gaban mu ba karatu ne yanzu gaban mu malam wannan shine tsokaci na abu kan shehunan mu da suke hawa wannan shafafukan za ku wani shehin mu yaro ne karami ya tashi je same shi har inda yake wannan anas yaro ana yanzu shehun mu gaba daya ya je ya same shi saboda Allah na mai guduma a ya shehu je ya same shi a ce ya yi irin wannan karatu bai ba a ce a inda gidanka a yi ma karatu kuma ka je gidan shi kuma kuma gidan shi ka je layin shi wannan shi kuma ya dauko ka dauko littafi ka je kuma ka rike ma karatu a kai da wannan ba daidai ba ne shi wannan dan Allah ku gyara dan Allah ku gyara dan Allah ku gyara na gode malam Muhammad muna godiya Allah ya sa Allah ya sa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nawa sunan ka daga nake kiran na'am sunana Idris Ilyasu Idris na'am wannan ah, malam ina ina baka fatan alkhairi daga bangaren ahlus sunna to duniya na sauraron ka to malam muhammad allah ya saka maka da alkhairi allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwanka albarka ya ɗora ka abin da akan abin da yake daidai ya tabbatar da dugaduganka akan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi a babban mu a sheikh malam lawal Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi ya ƙara wa malam lafiya da imani ya yi wa zuriyar malam albarka ya ƙara wa malam tabbatuwa akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa tare da mu da shi ya kashe mu akan wannan sunna mm. ah, Allah ya saka wa malam da alkhairi malam ya yi ishara zuwa ga wata magana mai matuƙar muhimmanci inda malam ya yi nuni da cewa ah, ya karantar da mu cewa a cikin jawahirin ma'ani an yi ishara zuwa ga biyayya ga wali wanda har ake ƙoƙarin a jingina kalmomi waɗanda suke ishara zuwa ga shiga wuta ko kuma shiga damuwa da bala'i a lahira da kuma duniya idan har ba a yi wa shehu biyayya ba ko in ba a yi ma wani waliyi biyayya ba wanda malam ya nuna hakan ba daidai ba ne ayoyi da suka dinga jawowa a malam ya nuna mana cewa wa'annan abubuwan duka an dora su ne akan ba bigiran su ba to abin da nake so na yi ƙarin bayani a kai shine wato a ka'ida ta ɗarikar tijjaniya wajibi ne ka yi wa waliyi cikakkiyar biyayya wanda sun ambaci wasu uƙuba da za su iya samuwa zuwa ga mutum ma daman yayi inkari zuwa ga waliyi kamar yadda zan ambata yanzu a cikin jawahir ma'ani wanda yake haɗe da kitabun Rima bugun darul fikir kenan fasalinsa na shida shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas ambaci wata magana suke cewa wa inkari alal auliya daga cikin abubuwa munana wanda yake na inkari game da waliyai abubuwan da za su samu mutum annal munkirina na asarar yahudi wal mushrikina wal munafiqina cewa munkirai masu yin inkari ga wani abu wanda yake na ba daidai ba da yake fitowa daga bakunan waɗannan mutanen da suka da kansu a matsayin waliyai to wai waɗannan munkiran masu bibiyar asar ne na yahudawa da mushrikai da munafukai suka jingina masu kokarin yi musu inkari cikin wani abu da suka yi na ba daidai ba cewa wai suna bibiyar wato matafiya ne irin na yahudawa da mushrikai da munafukai suka ce fala shakka annallaha ta'ala wai babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi mai ɗaukaka yu'aqibahum bi misli ma aqaba bihi al-yahud wal mushrikina wal munafiqina wai babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ma masu irin wannan inkari da irin waɗannan waliyai masu yin abubuwa wanda yake na ba daidai ba wai Allah zai musu ukuba irin yanda zai yi ukuba ga wato ainihin Yahudawa da mushrikai da munafikai ittisafihim bi sifatil mazkurain saboda saboda sifantuwan su da sifofin da aka ambata na wato ainihin wato ainihin yin inkari wanda kaga inkari umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi har zuwa abin da manzo Allah sallallahu wa sallama ya ambata to a ka'ida na hakika ba a yin wato ainihin inkari ga wali duk abin da wali zai yi to babu matsala zai je yayi ta yi sako irin wannan ya sake maimaituwa a cikin jawahir ma'ani mai haɗe da wato ainihin Limahu. fasali na goma sha tara shafi na ɗari biyu da ashirin da uku fasali ne ma aka buɗe shi aka ambace shi da cewa fi tahzirihim min مخالفة الشيخ بعد امتثال أوامره حاضرا كان أو غائبا والاعتراض عليه سرا وجهرا fasali ne aka buɗe shi domin a yi gargaɗi ga 'yan ɗariƙa cikin saɓa shehu bayan riko da umarninsa wannan shehin yana nan ko baya nan haka zalika gargaɗi ne ga yi masa musu wato ainihin bayyane ko kuma a wato ainihin a to daga cikin abin da suka ambata a cikin wannan fasali zan tafi kan muhallin shahid suka ce bayan sun ce fal adabul lati tutlabu min al murid fi shaykhi sai suka ce awjabuha ta'zimuhu wa tawqiruhu zahiran wa batinan sai suka ce wa adamu li'tiradi alayhi fi shay'in fa'alahu wa law kana zahiruhu annahu haramun dan fassara hmm. iya muhalli shahidu wa adamul itiradu alaihi da hmm. wato ainihin gudun yi masa musu fi shay'in fa'alahu cikin wani abu wanda ya shi shehu ya aikata walau kana zahiruhu annahu haramun ko da a hmm. ce wannan abin zahirin sa haramun ne to yanzu wannan ya yi daidai da musulunci yanzu shehu ya aikata abu wanda kana kallon wannan abin haramun ne zahirinsa sai kuma a ce ba za ka yi masa inkari ba ko ba za ka yi masa musu ba kaga wannan ya saba wa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu wai irin wannan inkarin ko wannan musun shine zai bayi zuwa ga wai a wajen su Allah ya maka ukuba yanda yawa mushrikai wanda suka saba wa karantarwar manzo su sai suka ki karban manzancin manzon Allah Allah mm. ya maka ba irin na munafukai? Allah ya maka mm. ba irin na wato ainihin nasara kaga wannan sabawa addini haka mm. zalika suka gangara suka sake maimaita wata magana irin wannan suka ce wa Allah ya taribu alaihi fi ma yakunu minhu wasidqu fi talabi shaykh in aka gangara kenan layi na uku kusa da karshe wa Allah yanzura fi af'ali shaykh shi muridi ba ma a bukata ya duba zuwa ga ayyukan shehu wala ya ta'adda amru shehu kada ma ya wato tsallake umarnin shehin sa wala ya ta'awwalu alaihi kalamu kada yayi tawilin maganar shehu bal ya qifa inda zahiri kalamihi ana bukatan ya tsaya akan zahirin maganar shehu wala yatlibu ila al-amr ya ya'muruhu bi kada ma shi muridi ya nemi dalili na wani umarni da shehu ya masa bal yubaji dimta salama amarahu kawai ya tafi ya yi riko da abin da aka umarce sa a aqlama ma'anahu aw lam ya'qil daidai ne hmm. ya fahimci ma'anar ko bai fahimta ba wal yaf'al ma amarahu bihi da aikata abin da shehu ya wato ainihin yi masa umarni wannan shine cikakkiyar sallamammiyar biyayya irin wacce ya kamata a yi wa wani annabi daga cikin annabawan Allah kasancewar su ba sa hmm. furuci da san zuciyarsu misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya fice da san zuciyarsa ne kadai wanda ake masa sallaman miyar biyayya har ma Allah sai man ya ta'ir rasul faqad ata Allah amma kaga mm. wannan biyayya da aka ce a yi wa shehu shehu sun su ma sukan ce ba ma'asumi ba duk da dai a dariƙa shehu ma'asumi ne amma sukan faɗa a babi na taqiyya su ce ba ma'asumi bane to in ba ma'asumi bane dan me za a yi masa irin wannan cikakkiyar biyayya wannan mm. kuskure ne wannan ko ba mm. daidai bane sannan abu mafi muni abu mafi muni bayan sun nuna cewa shi wali gaba daya ba a yi masa wato ainihin musu to a cikin waliyan kuma abin mamaki sai ga shehu Ahmad Tijani yana hassasa kanshi yana ba ma kanshi wani kuma falala wacce take sauran waliyan su ba su da shi kamar yadda mai rimahu ya ambata a cikin wato ainihin fasali na shida fasali ne ma aka buɗe wato cikin gargaɗin wato ainihin muridai kada su ta'allaku da wata mazhaba ayyananniya daga cikin mazahib na malamai wato ainihin na fiqh guda hudun nan imamu shafi imamu Malik imamu Ahmad bin Hanbal imamu Abu Hanifa rahimahumullah ta'ala sai ishara zuwa ga yana gargadin su kada su rike mazhaba daya amma shi a dariƙa idan ka rike ɗariƙan shehu tijjani haramun ne ka haɗa ɗariƙan shehu tijjani da wata ɗariƙa in ka aikata haka to hakan zai sa a cire ka a cikin ɗariƙa hakan zai iya sa wanda ma ya baka ɗariƙar shi ɗariƙar ta daina masa amfani a kuma tuɓe masa wannan wato ainihin muƙaddami da aka basa to ina shehu ya samu wannan na farko ya hana a bi su imamu malik a yi musu biyayya wacce take a ayyana cewa ana bin mazhabansu suka nuna cewa ba a yin haka kwata-kwata kada 'yan ɗariƙa su ta'allaku da wata mazhaba su ce su 'yan mazhaba kaza ne ko 'yan mazhaba kaza ne amma sun yadda a ɗariƙa su ce su 'yan ɗariƙan tijjaniya ne kada ma su haɗa kansu da wasu ɗariƙu duk da a wajen shehu tijjani sauran ɗariƙu su ma hanya daidai ne kaga wannan kamar tanakudi ne na wato ainihin al'amura wanda wannan ya saba wa addinin musulunci kwata-kwata wali malam ya sha karanta mana cewa alladina amanu wa kanu shi ne criteria da ake amfani da shi a cewa na wali ne kuma kasancewanka wali ba a lazimta wa kowa binka ba babu wanda aka lazimta masa bin ka ko babu wanda aka lazimta masa sai ya yadda kai waliyi ne tunda ba ma da awa ake yi ba sai dai a ce mm. muna kyautata zatowa ne waliyi ne musamman tunda a takuwa hahuna mas'ala ce ta gaibu babu wanda zai iya buɗe zuciya ya ga abin muke cikin zuciya tana har ka kai da'awan waliyi har kai da'awan wasu abubuwa wanda yake saɓanin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu na ƙarshe mm. malam ya mana ishara zuwa ga ibnu arabi kowa ya sani mutanen nan suna jingina kansu da ibnu arabi jinginawa mai girman gaske kuma shine ne kadai aka ambace shi da shekul akbar wal kibritul ahmar a cikin jawahir ma'ani babu wanda ya samu wannan yabo hatta shi shehu tijani ba a masa irin wannan yabo ba a ce masa shi wani kin tauraro ne ma'ana fitila mai haskawa a cikin wato ainihin shehun ne wanda sun kawo maganar shi da dama a cikin jawahir ma'ani in mun in malam ya ci gaba da karantar da mu za mu ji maganganun suna istishhari da maganganun ibnu arabi da dama to ga irin abu abubuwan da ibnu arabi malam ya ambato mana irin hukuncin da maluma su kai wa ibnu arabi da abubuwa da yake itikadin su wanda yake na kafirci to hmm. suna istishhari da shi har suna ce masa radiyallahu anhu kaga kenan mm. suna tare da shi wa'ancan aqidu da yake shahara da su na kowa Allah wanda malam zai zo ya karantar da mu a cikin jama'ar ma'ani suna nan wato a ciki saboda haka su daina wato yaudaran mutane suna cewa su ba su da aƙidar kowa Allah suna da shi tun daga shugaban masu aqidar kowa Allah da malaman zamanin sa suka yi masa itilakin kalmar kafirci kusan ijma'i ne ma akan wannan irin su Halladi da sauransu wanda duk zamu ga sunayen su a cikin jawahir ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi Allah kuma ya sa mu fahimci wa'annan abubuwan da malam ke karantar da mu ya sa mu wato ainihin guje daga wa'annan aƙidu na kafirci aƙidu masu warwarewa mutum addinin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum السلام ورحمة الله شيخ إدريس بارك الله فيك والله مداخلة قيمة جدا جدا أفدت وأجدت كاكوتة سوسي الله يساك مكة الخير الله يسامك عميزاني Allah kuma ya sa mu gane su kuma sauran 'yan tijjaniya waɗanda ba su sani ba Allah ya sa su sani kuma su gane waɗanda kuma suka gane Allah ya shirye su amma wannan ba ƙaramin halaka ba ce ba Allah ya kiyaye tare da mun san akwai 'yan tijjaniyan da ba su da irin wannan amma kila ba su san tijjaniyan ba ne ba ma shi ne gaskiya wallahu alam Nam, je na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am da wasu nan daga na ke kiran. kuma Na'am. An ah, ah, da kafar farko. Ko ina mai kasa. Gaisuwa ga malam Allah ya saka da alkhairi. Ah. Na'am ana jina. Sunanka da sosai ba mu ji sunanka ba layinka na Umar Muhammad daga Abuja. To Malam Muhammad, Umar Muhammad muna ji. Wani bangare? <coughs> Na'am. Wani bangare? Tarika ne. To Malam Umar Muhammad muna ji. Ikon Allah. Na gan kana da matsalar network. Kana da ah, matsalar network, Malam Umar. Amma ana ji ina yanzu? ya ana jin kama yana yayyankewan kar ka zo kai wani magana da in ka saya wani wuri mai kyau ko kuwa ah, ina ji ana ji na daidai yanzu ana jin ka daidai yanzu ana ji to abin da zan faɗa shi ne akar makallahu abin da aka karanta a cikin jawahir ana jina? Muna jin ka. Assalamu alaikum. daga farkon karatu zuwa ƙarshe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka malam. Ko Allah. Littafi daban abinda kuma na mayar da hankali a kansa daban. Network ka don wa? Ah. Lai network ɗinka ya tsinke ba mu ji farkon ba. abin da abin daban eh, daban kawai abin da nake cewa na'am ce abin da ke cikin tafin da malam ya karanta ga farkon karatunsa zuwa inda ya tsaya abin da ke cikin littafin daban inda malam ya mayar da hankali da bayaninsa daban na'am an zina abin da na faɗa yawa dalili kuwa shine abin da ke cikin littafin a takaice shi ne ana mayar da hankali wajen nuna cewar malamai da waliyai magada annabawa ne don haka su kansu annabawa suka yi musu inkari suka kafirce musu kenan har aka dinga kawo ayoyi wanda suke kai wasu annabawa wasu don ka sake kira ka samu um, wurin da ke da kyau ka sake bugowa don Allah bari mu je na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuhu na'am sunan ka daga nake kira sunana tahiru muhammad inuwa daga jihar adamawa Muzi local government to malam tahiru muhammad inuwa muna jinka wani bangare bangaren ahali sunna To muna jin. To ina ma babban malaminmu shehinmu alallawan gaisuwa irin na addinin musulunci tare da fatan alkhairi. Na malar na jinka. Masha Allah. Na gode wa alaikum assalam wa rahmatullahi baraka. Bangaren ka ka daina tsoratar da musulmi ko ka daina tsoratar da mu mini kalman kan ne yana dan tsoratar da mu za mu sha wahala mu kira da zaran mun dan fara gaisuwa da ni kafin mu fara bayani sai ka ce minti biyun ka ya kare yana tsoratar da mu iko Allah to <laughs> sai ka yi maganan ka dunkule to to to malam Muhammad Allah ya ba mu ikon isar da maganan a dunkule amin yanzu aka saura ma minti daya Eh, ka sake tsoratarwan kenan, to masha Allah ba damuwa. A <laughs> ah, malam akwai kolan da ya hau wanda yake cewa idan malaman sun kira da Allah lokacin da ake karatu su yi kokari su ma su dinga kawo hujja da sauransu. Gaskiya da Allah ni na ji daɗin maganan shi nan masha Allah. A, a tun da nake dai a iya shekaru na yanzu da Allah ya nuna mini a wannan lokaci ban taba ga lokacin da aka gigita mabiya addinin ɗarika irin wannan lokaci ba. Don gaskiya da ana zaune ne sakaka suna abun da ransu yake so, su yi wannan su yi wancan, a fito a ce wannan abun ba daidai ba ne a littafin ku yake su ce ƙarya ne babu. Saboda a lokacin mu karan kanmu mabiya ahali suna ba mu san wa'annan littattafan ba sai mu ne suka sani iliminmu kuma bai kai a faɗa mana gurin mu ɗauko mu nuna musu ba ɗalibai daidai 'yan uwanmu kenan to sai gashi yanzu Allah da ikon shi an zo ana buɗe aiki ana sa littattafai ba dare ba rana sai da awa ake yi to gaskiya wannan abun ya firgita su a yanzu ba wai ba sa bin wannan program ba ne kamar da shi ma ya faɗa ba sa iya fitowa ne suna neman inda za su makale su samu jayayya tun da aka soma karatun nan amma ba su samu gurin ba hakan ya tabbata ne idan ka ga yanzu duk social media abunda mabiya ɗarika suke sai su yanko maganan wani malami ko da kamar malam wannan yanzu wanda yake karatu sai ka ga an yanke maganan shi sai a tafi wani shafin ko wani guri a je a yi raddi maimakon kuma a nan da ake yin din ya kamata mutum ya fito ya zo ya yi bayani don jama'a su gane gaskiya. Na ga bidiyon wani wanda ya haka har a kan Sheikh Jafar Mahmud Adam. Da ya tashi ɗauko aya sai ya yanke ayan saboda rashin adalci. Ɗaukowansa sai ke cewa kul in kana aba ukum wa abna ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawnaha kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli sai ya tsaya a nan din sai yake cewa ai ga malam Jafar ma ya kafa hujja ya ce dukkan alkur'ani babu inda Allah ya ce a so annabi sallallahu alaihi wasallam gashi so ya zo daga gurin kuma sai na yi mamakin cewa ashe har yanzu wa'annan mutanen ya tabbata ba su da topic yaya za ka ɗauko magana ka zo ka yanke shi a hanya sai ka makale a inda kake so to inda so kadai yana tabbatar da cewa shine babu biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai da abu talib ya shiga aljanna saboda shi ma yana son annabi kuma suratul asr ta rusa wannan hujja da ya kawo nan da Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr sai ya ce illal amanu wa amilus salihati kaga dole in kayi imani sai kayi aiki to haka suke yi galibi ga inda matsala yake su fito to alhamdulillah tunda mabiyansu ma sun fara ganewa to haka muke so akwai kola kuma da ya magana wanda na ƙarshe yake cewa malam kan cewa wai ai malam ya bar mutum da ya kira ya yi tambaya yake cewa ai ya gaya masa ya rike musulunci kafin ya gaya masa ya rike wani akida ko me sai na tuna da ayan a atamuruna nasa bilbirri watan sauna kuma wa antum tatluna kitab, maimakon shi ya fara aiki da wannan ayan a kansa ya zamanto da aka kira da ya kira ba zai ce shi ɗan ɓangaren ɗarikan tijjaniya ba ne har yana alfahari sai ya ce shi musulmi ne a hali sunna amma daga kiran shi wai sai yake ma malam challenging cewa ai malam bai ce wance ya tsaya a musulunci ba to abu yana bayyana abun da ya rage mutum ya ji tsoron Allah ya tuba ga gaskiya ƙarara tana fitowa ba wai ba kwa ganewa ba ku yarda ku ɗauka shine matsala Allah ya buɗe mana zuciyarmu ya ci gaba da nuna mana tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ba mu ikon aiki da sunna assalamu alaikum muna godiya bari mu je kwala na gaba assalamu alaikum Wa alaikum salam Malam Muhammad kana magana da Usman Jibrin Abba Maiduguri Najeriya Borno State. To Malam Usman. Gwange bakin gada. Malam Usman Jibril Abba daga Maiduguri. To muna mm. jin ka wani bangare? Wato ina bangaren ahalussunna sunna jama'a fi biladi Najeriya. Mu je na gaba. Na ina muku fatan alheri da kai da malam lawan Ubangiji Allah ya saka muku da alheri kuma ina son ku so na hakika tsakani da Allah. Ah, muna godiya Allah ya saka. sa To masha Allah malam kafin je ga tambaya na ina bibiyan shirin nawa tun da aka fara shi. Wallahi farin ciki na a cikin shirin na ko maganan da wani malami da ya taɓa yi a nan jihar mu ta Borno. Lokacin da na fara ganin sanarwar cewa za a gabatar da wannan shirin karatun hukudun duriya da jawahirin ma'ani. Ya fito yana cewa iya gargaɗan ka karka karanta har ya kira sunan Dr. Farfesa Sani Umar rijiyar Lemo da su Aminu Daurawa su ma kunne ya zo yana wallahi tallahi ba za ka karanta ba, ba ka san hukudun duriya ba. Abin da yake cikinta kaza kaza da ya yi maganganu da ya rantse ya ce wallahi ba kai suka karanta ba. To yau gashi nan tsawon lokaci kana karanta wannan abun na gode ma Allah. rantsuwarsa kuma ba mu sani ba ya ka fara ko bai fara ba mabiyansa sai su zanna su yi nazari wannan da wace zuciya yake da'awa ne to tambaya na kuma nan in ka zo ka karanta jawahirin ma'ani ina bibiyan wani malami dan garin kunnan da ba zan kira sunansa sa wanda yake maida maka raddi a gobe kenan dan na taɓa magana da shi ma in ya ji murya na ya sani wato nan yana suna cewa ba a fahimta an yi kuskuren larabci ba yadda za a yi ka fahimci littattafan su to su ba su da mustalahul hadis ne mustalahul nasu kamar yadda ake da mustalahul hadis a bangaren sunna da malaman duniya da aka sani ahlus sunna su ba su da mustalahul hadis na malaman su na sufaye wanda in ka je ka karance shi a wajen sufayen ko kuma wajen ma'ahal sunna wanda suka san sufancin ko da su sufaye ne Allah ya shirya da su suka da tafiyan ahlus sunna ka karance shi a wajen su ka fahimci mutsalawar nasu ba zai yi ka zo ka sa littafin suka karanta shi ba kuma ka fassara shi fassara daidai su karbi wannan fassaran su bude zuciyarsu kunnen zuciyarsu na basira su saurara su faɗi gaskiyan cewa wannan abun ka faɗa sai in ka zo ka karanta su ce ba daidai ba to shi mustalahun nasu ba zai yiwu ka fahimce shi bane dole sai kana ɗariƙa kana goyon bayan sufaye ni shine abin da nake so a mun ƙarin bayani a kai. To Allah wa ana ta malam ita wannan magana ta yi kama da abin da a Hausa ake cewa wai abin dariya yaro ya tsinci haƙori. Yaro ya tsinci haƙori. Yawancin matasan nan da suke fitowa suna cewa ba a san magana sufaye ba lokacin da na yi ɗariƙa wasu su kowanne ko dai ba a haife su ba su kowanne ma ba su fara sawa ba ni a wajen yan ɗariƙa ne karatun Qur'ani a wajen yan ɗariƙa kuma ne karatun ilimi da haka duk abin da za su fito su faɗa na shiririta da yawan su mun riga su sani mun je wajen kafin su je kawai abu ne na tabar kunya ana rade ta da hauka eh da hauka kwarai da gunya ce ana naɗe ta damuwa kamar abin da wannan sufin ya fito ya faɗa ne na ƙarshen nan wanda ya ce ina jin ko daga maiduguri yake ko daga yola eh, eh. wanda wai ana ana ana ruwa ya ci makaɗi suna goga ta jike eh goga ta jike eh ka kyale wannan duk mai hankali ya san me ake yi a baka kyale masu soki gugu da shirita masu hankali da wanda eh, suka san me ilimi sun san me ake ciki ana maganar kaza ana Allah ya kiyaye dai ka Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu gane suna wasa ne da suna wasa ne da suke yi na tsokarin su kare dariƙa da ra'ayi ba da ilimi ba mun yi fiye da shi wallahi kafin mun yi fiye da su wallahi kafin haka a da can kazalika kunna min qablu kamanna Allahu alaina wai ka san wannan magana da kai sai sai da na faɗa masa na ce to kai yanzu baka da sanin cewa duk wani ahlus sunna da ya taso a Najeriya bayan shekara talatin ainihinsa ɗan dariƙa ne ba yadda za a iya fahimta sai so mu mani tsallace tsallace a wajen daga baya da aka ce tambayar da kai mai hujja ce na ce to ya yi kyau Allah taimaka kuma ana gafata malam ba wai alfahari ba mu ba malamai bane ɗalibai ne amma duk wanda ya ji abin da muke karantawa ya san mun yi karatun zaure a ina ake karatun zaure kare a gurin su a gidan yan ɗariƙa ake karatun zaure a har gobe duk wanda ya sani da yawan yaran nan da suke fitowa suna wannan kara din da wannan rawar kafar fassarar da muke yi wata daga bakin mu suke jinta ba su san ta ba <laughs> wani magana da suke zuwa suke din ma duk me wanda san abin da yake ya san lakana musu ma aiki ba wai zama suke suka karanta suka fahimta a suka haddace abin ba lakana musu ne aiki sai dai ko wanda mabiyansu da ba su san me yake tafiya a ciki ba amma mutumin da in ka zo ka sa shi a gaba ka masa tambayoyi sai nemi kawai a sauke ka in zurutun ya shiga ga shi dai babban abin da ka faɗa ya isa ko ya isa hujja sun ce ba za a iya karatun nan ba gashi ana ta yi alhamdulillah wallahi na ce ma gashi na a garin mu malami yake ya sha shigowa ma ya dan dan maganganunsa kuma yanzu na ga gabaki ɗaya ma ya sare ka gani abin da ya kamata su kuma yi da hankali ɗayan bi ne mm. ko su fito su karanta a jina su a jina mu ko kuma idan mun yi ba daidai ba su zo nan inda muke yi su zo su gyara mana dan ko ba komai ma su kunyata mu a gaban mutane wannan shi ne abin da ya kamata su yi kuma ko ba komai su taimaki aƙidar su su taimaki gaskiyar da suke jin ita ce gaskiya kwarai eh, ubangiji Allah amma ihu a bayan fage ai ba zai kai su ba a ba zai kai ba ihu bayan hari Allah ya saka da alkai masha Allah ya yi kyau a tashi lafiya Allah ya assalamu alaikum Walaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu, Isha gidan hujja. Hujjanka ta kwace ka, babu kame-kame, babu muntsinan yaro, babu hmm. kashe fitila, babu waya ka ba caji, babu gudu da kafa. Gaskiya. Malam Muhammad ina maka fatan alkhairi, sunana Muhammad daga Riyadh, Saudiya. Na'am, bangare. Ina, ina, bangaren ahalus sunna ai da kaji mun muryar mu kuma kaji an ce saudiya Allah na tuba ai mun shiriki ba zai shigo saudiya ba in Allah yarda ahalus sunna to muna jin ka mun ina ga malam ina wa malam fatan alkhairi na'am da Allah ya kara miki lafiya da yi da ikilasi da imani amin amin amin dan zatin Allah a lawu don Allah ni so nake idan Allah ya taimake ni ka taimaka duk ranar da aka ce za ka yi wata tafiya ko za ka yi wani hutu tunda kaga suna ta yin kokari cewa ba za a yi ba sun sa ka a bakin allo sun je sun kona addu'a sun yi wane ne sun yi ta shari har yanzu dai abun bai yi ba daga manyan zuwa kananan to duk da za ka yi tafiya kaga yau malam mahmud bai daura wannan ihramin ba to ka ba shi dama ya daura duk ran da za ka yi tafiya shi ya ɗauki ukudu duniya babu su ta ɗauki jawahirul ma'ani sai a buga <laughs> don Allah ban sani ba ko ko malam malam malam ya gane inda na tafi ah, to da ah, wanda yayi magana ne malam a ƙarshe yake cewa wai yana gayyatan ka ko maulidi ko malam muhammad hmm. kaman kama ko wanda ya wannan ya wani bawa Allah ya wannan magana mala sunan shi kamar Muhammad Sani to yace me mala Muhammad ya shi ne wai ah, e, to muna jin wai yana gayyatar ya ya eh, fadi ya fadi wai yana gayyatar yawa wai yana gayyatar ni da mala kunna to to ka san wani lokacin idan suna magana Wataƙila kaman baya kaiwa kunnen malam sosai haka to dama mu kuma dama da yake kaga da mu ake fara da mu ake tashi mu kuma duka eh, masu ji ne to ni na gaya masa cewan shi dai ya riga ya sani kashi da fitsari an yi maganar shi a cikin littattafai har a ƙur'ani ma malam muhammad dan na san kai yanzu da na kama maka ayar yanda Allah ya taimake ka nake ta so haɗa mukabala za ka sani akwai ma ana ce innal gayi wataƙila za ka san ayar to ni yawwa alhamdulillah malam muhammad kaji kaji malam ya karanto ko to yanzu dan girman Allah malam muhammad ka karanto mu inda aka ce wannan watan na san manzon Allah ne a ji ayi maulidi to kaga an gaya maka gashi kashi an gaya maka ya fi abin da suke yi saboda babu wani abu a ciki in ba iskanci ba a yayi yayi yayi ba kan mu canza maudu'in mu don Allah eh, a dawo bari batun shi ya gayyace malam malam ya ce to magana malam ba mu te ba to shi kenan malam ya ce to na ce mu dawo kan maudu'i ku bar batun shi maulidi To alhamdulillah to yanzu dai ni a kokari na da nake so in yi kamar yadda malam yayi magana akan wadatul wujudi da kuma wannan ibn arabi da ya zo yake yin wannan abun to duk wanda zai hawo babu wani waye a dinga lauye-lauye mutum ya zo da littafi malam muhammad in network ɗin shi bai da kyau kawai ya ƙara gaba mai network mai kyau ya hawo wanda kuma ya hawo yana da littafi ya kalubalanci malam in mala ya fassara ba daidai ba to shi ya karanto ya fassara amma ba a barin kowa ya tafi wani yawo na'am na'am to mun gode ba da na shiganta da mabiyanta da shugabanta Allah ya kara wa malam lafiya. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mu je na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. To, don wa baka da network. Assalamu alaikum. Malam kana ji sa? Ba na ji malam. wa baka da network, ka sai wani wuri mai kyau. Har yanzu. In kana ji mu ka yanzu ya fara sakiya. To yanzu yawa. Ina ji har yanzu. Ya yanzu dai muna jinka. iko Allah iko Assalamu iko Allah wai har yanzu din amma ni kuma ina da kudai dai in ka sauka ka assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum assalam wa rahmatullah yana katsewa ne. Na'am, dan wa network ka ba shi da kyau, da ka sake unguwa, ka sake wurin da kake. Mun je na gaba, mun je na gaba, ba mun je na gaba. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, dan wa sunan ka daga nake kira. Sunana Muhammad Adamu daga Abuja, Najeriya. Yawwa, wani bangare. eh, Izala, jikan gumi ne ni. To muna jinka. Isha FM. Gidan hujja. Babu kama kame. Hujjanka, hujjanka, hujjanka. Eh, babu caji na ya kare, babu in ka kowa wani zan ka sauka, babu guje-guje, babu wane ne ce wa gudewa ya tashi. Ina ma fata kare malama. Babu malanas. Babu malanas. <laughs> babu. <laughs> babu ga wani ba kan matan sarki babu kaza kaza kuna jawo min magana mu je na gaba malam Ahmad ina wa fatan alkhairi kuma ina wa malam fatan alkhairi Allah albarka Allah ya sa mizani malam Ahmad ba abin da za mu ce da malam sai dai godiya wallahi malam karatu na zuwa duk inda ya kamata ya je malam sai dai fatan alkhairi Allah ji kan mahaifa wato mutanen nan gaskiya ne ba sa son malam Muhammad amma fa ga abun abu ba zai a ce kullum ana ba ku abu a kunkune kun kasa fahimta ba malaman naku sun yi ba za su isa su zo su kare abin ba sai dai mutum ya koma gefe yana rara gefe ƙarya ce duk abin da za a kare ta da ƙarya ba hujja ƙarya ce saboda haka wallahi malam alhamdulillah mu muna farin ciki da abin da yake ake karantawa ko muna jin daɗi kuma sako yana zuwa duk inda ya kamata ya je kawai mu wanda zamu ce sai dai addu'a da fatan alkhairi Allah Allah ya sa a mizani malam Muhammad Kema Allah albarkaci zuriya Allah ya saka da alkai Allah ya maka fiye da abin da ka roka amin amin malam Ahmad a tashi lafiya malam mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Muhammad na'am sunan ka daga ke kira ana magana da dan uwa Abdulkadir Hussein to malam Abdulkadir wani bangare alhamdulillah ala sunnah wasalaf to muna muna muna yi wa malam fata alkhairi Allah ya kiyaye shi ya ba shi lafiya ya ba shi iko da gudanar da wannan aikin da ya sa gaba ke ma malam Muhammad Allah ya kara maka hakuri waɗannan waɗanda suke shigo su baka maka rai Allah ya saka da alkhairi dukkan ku insha Allah Eh, gaskiya yau yau karatun yau a wasu abubuwa sun fito suna da yawa kuma suna da very important eh, suna da muhimmanci sosai akan maganar da malam ya yi kadan akan ibn arabi da kuma maluman da suka yi magana a kansa na ji malam bai kawo magana daya kan wato ibn taymiyyah da ya yi magana akan ibn arabi ba wannan na gwadawa akwai maluman da ba ma ibn taymiya bane akwai maluma kafin ibn taymiya ma akwai maluman da suke yi wa ibn arabi inkari amma kafin zo wannan malam muhammad kada ka ce min wai lokaci na minti daya na ya fara fa eh ke ke ke sai ka sa mutu ya firgita kawa akwai wani kolan da ya shigo kola na farko eh, da aka bude layi kola na farko wanda ya shigo ya yi wani magana ya ce malam ya yana yana fari wasu maganganu game da yan tarike tijani yana fari wasu maganganu game da kaza yayi maganganu da yawa dai abinda nake so saboda wannan a maganar da malam ya kawo maganganun da maluma suka yi akan ibn arabi da kuma a yan tarikati tijaniya wato sufaye bai ji daɗi ba da ya hau sai ya hau da fusace bai ji daɗi ba to ka zo ina son shi wannan mutumin ya bude kunne shi ya ji da kyau ga malamin shi dan tarika ya ne kuma garin shi da garin shau tijjani wuri gari abinda suna cikin gari guda ne almagribi ana kiran shi algumari shi nan a cikin littafinsa aljawabul mufid aljawabul mufid ka ji abin da malamin ka yake fadiwa game da shehu tijani yake laisa indana ma'dudan minal musulmina. wato ahmadu Tijjani, laisa indana ma'dudan minal musulmina, fadlan an yakuna minal auliya kaji fa wai shehu tijani fa wai in ana neman musulmai in ana kirgan musulmai ba a sa shehu tijani a ciki wato shi shautijani tijani ba musulmi ba ne fadlan an yakuna min al-awliya ballantana ma a ce shi waliyi ne wacewa wai sufaye in ana neman waliye ana sa shi tijani ba shi ciki kuma gashi malaminka algumari ka ji fa shi wannan malami magribiyan mu'adiyan li ahli sunnati wal jama'a bai so batun ahli sunna kwata kwata bai sun batun su amma duba abin da ya faɗi game da shehu tijani kawai wannan kuma ka zo ka ce wai maluma ahli suna ne suke zage shi tijani a'a malamin ka ne kuma ka ji abin da ya faɗi kuma abu na biyu malam ya yi magana a kan ibn arabi yadda maganganun shi da ya yi ko abubuwan da ya yi maluma ahli sunna da wasu maluma waɗanda suke tafuta ibn arabi a cikin maganganun da ibn arabi ya yi ya ce fir'auna musulmi ne wallahi ya ce fir'auna musulmi ne kuma Allah ya shaida haka gashi na zan karanta a cikin futuhatul makiyya na littafinsa na ibn arabi da kansa a cikin futuhatul makiyya yace wai faqad shahida Allah li fir'auna bil iman yace fir'auna fir'auna Allah ya shaida cewa fir'auna mu'mini ne yayi imani mai imani ne ga Allah in ji in ji ibn arabi futuhatul makiyya An ka bude futuhatul makiyya juz'i na biyu shafi na dari hudu da goma za ka samu wannan magana a ciki ya ce fir'auna musulmi ne ta Allah ku duba wannan magana a duk duniyar littattafai ba wanda har ma yahudawa sun tabbata cewa yahudawa sun tabbata cewa fir'auna kafiri ne amma ka ji wani mutum yana cewa shi musulmi ne gashi yana cewa wai fir'auna wai musulmi ne fa wai ya yi imani kuma ga abin da ya fade ce wal kafiru idan aslama wajaba alaihi an tasila ta kana garkuhu lahu wa tahira ce in kafiri ya yi tuba ya waje ba a yi masa wanka ko me shi ya yi wanka a cikin wunde wani ya yi tuba ko mushriki na yi tuba ko kafiri ne a cikin musulunci sabo ya shigo to ya kamata a yi wanka ko a yi masa wanka shi yasa kake ji in wani musulunta shi a ce aje ayi masa wanka a koya masa wasu a koya masa wasu abubuwa to ga abin da shi shi ibn arabi yake fadiwa yake wannan wato ruwan da ya halakar da fir'auna kai ne kake ganin kamar ruwan ya halakar da shi a'a ruwan ba halakar da shi yayi ba ruwan ya zama kawai tatuhiran lahu ruwan ya sarke kai fir'auna saboda tuban da yayi a maimakon wanda yayi tuba a je masa wanka to kaji wai fir'auna saboda ruwan nan da ya halakar da shi ruwan ya wanke yayi ya ci gaba a wani littafinsa kuma daban fususul hikam in ka bude fususul hikam akwai wannan magana kuma ya kawo shi ya maimaita shi ya ce shi fir'aunan wal islamu ya dubbu ma qablahu ya tabbatar da imanin fir'auna kenan A cikin shi futuhatul makiyan ya ce wai fir'auna lokacin da aka tambaye shi ya ce ana rabbukumul ahla nan wai Allah ne ya are bakin shi wato Allah ne ya yi magana a bakin fir'auna ba fir'auna ya fi da wannan magana ba sai ta fir'auna yana kan gaskiya to wannan ya je kwanta kun ji a cikin littattafan ku amma da Allah ku duba waɗannan maganganun da shi wanga ibn arabi yake fadi a game da fir'auna ya imani ya yi imani kuma Allah ya shaida za mu shiga cikin alkur'ani mu duba shin gaskiya ne ko kariya ne amma za ka ji a cikin jawahir ma'ani da shi ake kira tauraru a shekul akbar wa ahmar in dai ka ji ba a kawo suna ba kawai ka ji ne aka ce a shekul akbar wa ahmar ba a kawo suna ba to ibn arabi kenan ake nufi a wajen amma ga abin da ya fadi ake jingina masa a cikin wannan littafin wannan zai gwada cewa wallahi waɗannan mutane ba Allah ne suka nufa ba ba Allah ne suke bi ba wallahi ba Allah suke bi ba a jiya fa malam Habib ya karanta a nan a cikin littafinsa shehu ya ce in dai zaka bauta wa Allah in ka zauna zaka yi zikiri ba za ka halarto kowa a cikin zuciyarka ba ba za ka kudurci kowa a cikin zuciyarka ba sai ka kudurci cewa shehu tijjani yana zaune a gaban ka sai ka sai ka kudda cewa shehu tijjani yana zaune a gaban ka yana kallon ka gashi a cikin hadisi karar manzo Allah na cewa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka maimakon manzo Allah da yafi kowa a duniya ya kowa ya kamata manzo Allah ma ne ya sa ya ce an ta'abuda rasulallahi an ta'abuda rasulallahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka amma manzo Allah bai sa sunansa ba amma ga shehu tijan ya ya sa sunansa ga Allah ku duba wannan wannan yake nunawa ba mutanen nan ba Allah ku suke bautawa ba wallahi to bari mu shiga Qur'ani mu duba wannan maganar da shi Ibn Arabi ya fadi mu duba gaskiya ne ko ba gaskiya bane in ka duba suratu yunus inda Allah yake cewa wa jawazna bi bani isra'ila al-bahr fa atba'u fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu isra'ila wa ana awwalul muslimin wa ana وأنا من المسلمين to wa ana minal muslimin ga akan wangan magana ibn arabi yace wai wai fir'auna ya zama musulmi saboda yace wai wa ana minal musulmi wai ya zama musulmi sai ya kiyar karanta gaban aya da aya na cewa Allah na cewa ana wa qad asayta qabl wa kunta minal mufsidin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن, كن وإن كان wa inna mina minan nasi an ayatina laqafilun ashe anan amana shi yanzu fir'auna zaka yi tuba in dai wannan aya zai fito karara she mun koma bari mu koma a cikin suratun nisa inda Allah yake cewa inna innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ya yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima shin tuba Allah na karban tuba waɗanda suka yi abu suka yi laifi a jahilce ba su san abin ba daga baya suka san kamar a wannan abin da na yi ai ba daidai ba ai ban kyauta ba sai yi tuba min qarib kenan fa ulaika ji Allah fa ya yatubu Allahu alaihim waɗannan mutane su ne Allah yake gafarta musu kuma yake karban tubar su to in ka je gaba a gaban ayan Allah yake cewa wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idha habara ina so ku duba wani abu ina so ku duba wani abu akan wanga aya Allah ya ce hatta idha habara ahaduhumul maut qala inni tubtu ana wannan ana ana a cikin suratul nisa tubtul ana shine wannan kalma bi kalma shine Allah ya sa a cikin suratu a suratu yunus al'ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mursalin waɗannan ayoyi su suna tabbatarwa wato fir'auna ya mutu yana kafiri kuma Allah zai sa gawar fir'auna ya zama shaida wa duk duniya cewa ga abin da fir'auna ya har wa yau ga gawar fir'auna yana nan amma ga wani mutum ya zo ya ce wai fir'auna yayi ne wai musulmi ne kuma yayi imani kuma ruwan nan da ya halakar da shi ruwan ya zama to wato ruwan ya sarkake fir'auna ne fatuhiran lahu kamar yadda mutum ya yi sabon tuba ake masa wanka to ruwan fir'auna ya wanke zunubin fir'auna ba Allah ku duba wannan wannan kuke cewa wai wai musulunci ne kuna kira mutane su zo su bautawa wannan to wallahi yan tarika tijaniya ku waye ku karanta littattafan ku ku karanta littattafan ku malumin ku walla ba za su gwada muku gaskiya ba ba za su karanta muku gaskiya ba ba za su taba karanta waɗannan abubuwan da muke karanta walla ba za su taba karanta maka ba kuma gashi yana cikin littattafan kuma suka ce wai ai wa min shartil muridi Allah ya rudda ala shaykhi kalamihi walau kana al-haqq bi yad al-muridi wai muridi bai bai kamata muridi malami ke yi magana ka ce a ko dai malami ya yi magana ka tambaye shi ka ce a ina dalili ko ina a cikin tarika cikin jami'a ba wannan suka suratar da muridai sai sa an malami yi karatu ko yana daidai ko ba daidai muridi ba zai tambaya ba dan Allah ku duba wannan wani irin addini ne kasa wannan eh, abubuwa suna da yawa don zan saya nan insha Allahu malam Allah ya saka muku da alkhairi wannan da da kuma da muka yi a hinda lokaci insha Allah muna muna roƙon ku Allah ya baku hakuri insha Allah. Salamu na wa alaikum salam ko kun lokaci na lokaci insha Allah. Ah malam Muhammad malam Muhammad. Na'am. Aba, gobe kuma ka ce ba da Allah. Eh wannan abunin da yake Za mu je na gaba, za mu je na gaba. Assalamu alaikum. Lokacin mu ya riga ya kusa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. To bari mu je na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na, mai magana? suna na Sadi Abu Jafar daga garin Sagamu jihar Ogun Najeriya. To Mala Abu Jafar wani bangare? Bangaren Ahlus Sunna wal Jama'a. To muna ji minti nawa. Nawa Malam Muhammadu barka da kokari barka da jihadi. Godiya muke Allah ya saka. Sannan ina wa ina wa malami na Malam Lawan barka da kokari barka da jihadi. barka ka dai Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu wajen da kuma aiki da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam wato a babi na fahimta sosai dai gwargwado gaskiyar lamari ana fahimta kuma gaskiya kamar da ɗanuwa uwa da zai kira wannan karatu yana kaiwa ko ina domin zan iya tabbatar in ba malam albashir mu kanmu nan garin shagamu a watan da ya gabata kusan ɗalibai kusan mu ashirin sai da muka aika kano kowa ya siyo duriya da kuma jawahir ma'ani yanzu haka magana nake maka jawahir ma'ani yana gabana da duriya na ta kokarin ta kira ta kwanaki Allah ta'ala bai kaddara ba sai yau to gaskiyar lamari a ci gaba da karatu kuma insha Allah ta'ala ba fashi duk wani bakan magana ko zagi duk da sauransu duk wanda muke ta gani na tabbatar malam kamar da na san shi na san ba zai yi ƙasa a gwiwa ba zai ci da karantarwa Allah ta'ala muke roƙo ya buɗe mana kirjin mu su kuma ƴan uwanmu waɗanda ba su gane ba Allah ta'ala ya gane da su mu kuma Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan sunna wannan shi ne a takaicen tambayi na insha Allah ta'ala muna godiya don wa Allah ya saka da alkhairi bari mu je kwala na gaba insha Allah Allah ya saka um ikon Allah Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam dan wasu sunanka daga na ke kira. Sunana Awal Ibrahim daga nan kasan Tunisia. To mala Awal wani bangare? Bangaren eh, Salafiya Izala Ahli Sunna. To mala Awal muna jinka. Uh, babu shakka ina da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi. Amin. Uh, abu ba. ni ɗalibin malam ne ina muna bibiyar malam ina ga tun shekara uku da ya wuce karatun da ya yi kan littafin lu'ul marasar marjan na'am littafin imam bukhari a babu shakka mu ba san malam ba mu mun san malam da sauransu wannan kame kame da ake yi na gyaran larabci wannan wata salo ce kawai ta dibara da wayo wato Malam Muhammad mu da muke nan ƙasar Larabawa akwai wanda suke ƙoƙarin magana da Larabci fusha amma da yawa muna kama su wurin wasu kalmomi su ne fa larabawan <clears throat> amma muna kama su misali to misali ina ga a ce a wannan <clears throat> mutum al'ajami wanda wanda yake ba Larabe ba so malam Allah saka mashi da alkhairi babu wani kuskure da malam yake yi kuskure malam kuskure ba amma babu wata kuskure ko ɗaya da muke gani wanda malam yake yi kawai wata dabara ce ake bi a sanya mutane cikin rudu cewa wai za a gyara larabci ba gyara larabci ba ana son a gaya maka ga yadda aqidan ka yake amma kana cewa wai ba a yi larabci nan kaza daidai ba to kai kai ma kai larabci a gani za a kama kai ma da yawa a ciki saboda masu yaran ma kasa ba kai misali saboda haka wannan ba hujja bane ba kuma abun nan bane su bari mutane su fahimci addinin musulunci kawai shine abin da yake gaskiya eh musulunci daban inda kuma gaskiya daban ne saboda haka ina roƙon Allah subhanahu wataala ya saka mu khairi ya sa abun nan sai dai mala ko ne suke tambaya na game da karatun ya za mu same shi gaba ɗaya complete ikon Allah mu ba mu da shi complete shi dai video ko kuwa audio audio muna da su ok to muna buƙatar audio kamar complete haka gaskiya to shi dai ga mutane na group na whatsapp duka na wurin ok kike na babu damuwa insha Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi um mun je kwala na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am da wa sunanka daga na ke kira Kazalika suna na Dahiru Muhammad Inuwa daga Adamawa. Malam Tahiru ka dawo kuma. yi Allah ya dawo da ni dama ka'idan Malam Muhammad in ka saukan kana da rabo ka sake ka dawo. Duniya na sauraron ka wani bangare? Bangaren ahali sunna izalatul a wa ikamati sunna. To duniya na sauraron ka. Eh, Malam Muhammad abun da ya dawo da ni wallahi kalman bawan Allah nan ne so samin rai wannan wanda ya saukan nan kamar da kuma kuke karfafa mana gwiwa akan mu bi sunan annabi mu ma in mun kira abun da kuke mai kyau mu ya besa kazalika shi ma da yake kira ina so in ƙara karfafa masa ƙwarin gwiwa kuma in yana jina a sanar masa ina son sa saboda Allah wannan Malam Muhammad ne sunan shi kome wanda ya daɗe yake karatun nan. gaskiya da Allah kulli yomin Allah yana sa mini son duk wanda na ji yana ƙoƙarin kusantar da ni zuwa ga Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bawan ina son shi saboda Allah Allah ya saka masa da alkhairi a yan uwa kuma wanda suke sauraro malam Muhammad abunda nake so in dan isar ta gaice, na fahimta kuma ban san ko dai ba haka ba ne fahimta na ko kuma la'alla wata rana ko yau in wani ɗan ɗarika ya kira zai iya fahimtar da ni ni inda na fahimci littattafan ɗarika gaba ɗayansa karatun Bible ake masa. Menene karatun Bible Malam Muhammad shine tsallake ba za ka taɓa ji wani babban fasto da ya ɗauko Bible daga bango zuwa bango ya saukar ba, to haka ake ma littattafan ɗarika. Na fahimci haka ne a ire-iren malaman da muke da su, saboda kamar da Malam Lawan ya faɗa shi lokacin da ya ɗari kama da yawa daga cikin masu jayayyan nan ba su santa ba ma to ai ka zalika gaba ɗaya mu fasinjanta ne ba wanda bai ɗan ɗanɗana ba sai kalilan daga cikin jama'a idan aka je ana karantar da kai idan an san kai ba kai zurfi a cikin abun ba za a ma shigo shigo ne a nuna maka istighfari ne salatin annabi ne haidala ne idan an ci gaba ana tafiya to a nan ne fa in ka yi zurfi an tabbatar ka yi tarbiyya ka sauka layi ka ɗauki seti inda an gaya maka komai Allah ne za ka yarda to a nan ne za fara buɗe ma aikin to yanzu idan sun zo sun kira sai su ce ba a fassara guri daidai ba ba a yi kaza ba to wannan ya ƙara tabbatarwa da cewa su ma ba a biye musu gurin ne don da an biye musu an musu fassaran daidai da idan an zo an karanta in ba daidai ba za su karanta ba a biye musu ba ne kuma idan shehunansu za su ji tsoron Allah su dinga biye musu gurin su gane idan kai ƙaramin alhaki ne a tafiyan ba za a taɓa buɗe maka aiki ba shigo shigo za maka son annabi ne ai girmama annabi ne to a can aka yi nisa za ka gane ana kwamfiyarin na annabi sallallahu alaihi wasallam ne da shehi a ƙarshe kuma za a zo a fifita shehu a kan annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah sa mu gane Allah ya tashe mu lafiya Allah ya tabbatar da mu a kan sunna Allah ya sa su gane ba wai ana yin wannan bane don kin su wallahi har ga Allah ana yi ne don a gudu tare a tsira tare. Mun gode. Yawa. Wa alaikum assalam. Lokacin mu sauran kamar minti goma ko sha biyar mun da sa'aya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa wa Malam Muhammad Ahmad. Na mai magana. Malam Muhammad Ibrahim Isha FM Isha FM. Gidan hujja hujjanka hujjanka hujjanka. Hujjanka ta kwate ka ko kafarka ta kai ka babu kame kame hujja ne zalla. Yawwa Allah ya saka da alkhairi. Muna jin ka sunanka daga nan kira. Mai magana Muhammad Musa Ibrahim daga wori Delta State. To ma nune na jin ka wani bangare. Eh mu ahlus sunna ne. Bambar bid'a mun dawo sunna ne. To Allah ya yi muna muna jin ka. Ina ma malam gaisuwa ina ma fatan alkhairi. Na godiya. To madalla na gode za ka kiran. Malam magajin malam. Allah ya samu dace barakallahu fi. Assalamu alaikum. alaikum assalam eh, mala Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi irin kokari da kuke yi kuke ta fahimtar da mu sunna kuke ta nusar mana da bid'a mu guje ta wallahi mu ba abin da zamu ce muku sai da mu ce Allah ya saka muku da alkhairi saboda gaskiya bid'a masifa ce Allah ya raba mu masifa ce Allah ya kara kare mu da malam ni ne wanda kwanaki nake cewa ina sauraron taratuttukan nan na su Undatul Hakam su Ihya Sunna to kuma ba ma samun yanda za mu yi tambaya to ban samu Malam Muhammad ko ya ya sanar ma da sakona ya an ce in yi magana ta in yi wa Muhammad sakona ai sakon Malam Muhammad da zan yi tura sakona irin na tambayoyin ba Na'am. Na Malam Muhammad. Ban ji ba? Na ce ni ne wanda kwanaki ina bibiyan karatuttukan malam to ina da irin tambayoyi haka kuma ba ma samu inda za mu tura saƙonmu to kwanaki ya ce akwai yadda za a yi a samu saƙonmu ya ringa zuwa na tambayoyi kuma har yanzu na ji shiru. Malam Muhammad ka ba shi lambar admin ɗinmu ina jin akwai kamar na ga an sa a comment section sai ya ɗauka sai ya magana ta nan sai a sa shi a group to idan yana da wata tambaya sai ya magana da su ok ta ya gyara na'am bar da bari mu je na gaba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. dan wasu nan ka daga nake daga Adamawa Mubi Musa Abdullahi. Malam Mufti wa Musa Abdullahi. Eh, Musa Abdullahi Mubi. Ina yi wa Malam fatan Allah ya kasa muku da alheri abin da kuka yi sosai. Amin. Amin. Wa malam wato irin wannan karatutukan shi shi ya sa wallahi da ba mu sani ba akwai akwai wasu addu'o'i da suke bamu akan mu dinga yin baduhun ashe daga baya da na zo na bincika baduhun ashe sunan aljini ashe muke addu'a wala hmm. gaskiya irin to irin wannan karatukan sosai Allah ya saka muku da alheri Allah Allah Allah muku sosai sosai da sosai mun gode sosai wallahi muna gode yana wayar da kan masha Allah barakallah gode Allah ya saka da alheri bari mu je kwala na gaba assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammadu na'am kwala sunanka daga na ke kira nu ne daga togo to malam nu wani bangare To mu yi maka uzuri zanwa za mu je na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am wa alaikum. Wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Na'am kwala sunan ka na ke kira. Sunana Haji Muhammad Gazali. To Haji Muhammad Gazali wani bangare? Daga Ghana. Kuma shi kuma. Yawwa wani bangare. Ko dai Izala. nina na bin Kur'ani da sunna da magabata fahimtar magabata na kwarai. Ali sunna ke na wal jama'a. To mun fahimce ka Allah ya muna muna jin ka. To Malam da farko dai ina kara roƙon Allah Allah ya kara daukaka wannan Isha FM. Don ni dai a wurina da kuma a wurin Ali sunna mafi yawanci ba mu da wani station sunna da ya kai Isha FM duk duniya duka baki daya. to shi muna kare ma addu'a kuma Allah ba Allah zai biya ka da abin da kake yi duka baki daya sannan kuma malam lawal kuma muna kare mai addu'a wallahi muna fahimtar shi sosai already mu tun lokacin da aka ba da bushara kamar dai zo ya fara wanga karatu karatutuka kan wanga station mu muna munna ne don saboda shi mun san wa ake ake cema malam lawal gashi kuwa tabbas ya zo yana cika aiki don Allah ya mai baiwa muna kuma roƙon Allah Allah ya kare ɗaukaka shi Allah ya sare shi Allah ya sa a gaba da bashi duka ya yi kyau. Saboda shi ni na je kira ni fatan alkhairi saboda jin daɗi kawai don na zaune na sauraron komai na ce to ya kamata ni ma in kira ni fatan alkhairi. Saboda shi ina kara jinjina muku ko duka baki da kai da malam duka na jinjina muku. amma na kara magana kuma kan batun isha fm duk duniya ya kamata ali sunna mu bar wannan zo cikin an kullum mu ba mu da wani station na sunna ya kai isha fm duk wani inda za mutum zai je shida ajiya ta kame kame amma gaskiya tabbas muna alfahari da isha fm so shi muna roƙon Allah Allah ya sirre muna kiyaye mu duk wanda zai zo ya kawo muna wani ayaniya ko wani ah, na ce kace akan wanga station ya gan station kuma bayan wanga station muna roƙon Allah Allah mana sirri da shi Allah ya kara daukaka mu burka baki daya to shi fatan alkhairi ne amin amin amin muna godiya muna godiya da mu bari mu je na gaba gode assalamu alaikum assalamu alaikum na wa assalam assalamu alaikum malam muhammad na muna jinka dan wa sunan ka daga nage kira suna na Sa'idullah dan Garba daga nan Jakara. No, yanta ta dan ta ji tsoron Na'am. Na'am muna jin ka. Yawa malam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya Allah ya Allah ya kara rayuwa albarka. Amin. Amin. To a wannan ɗariƙa ta sa ai kawai su ake idan aka gama abu kawai kai shi kawai ka yadda. Mm. ba sai ka yi ba sai mutum ya yi tunani ba ko mm. gaskiya ne na muna cin kakola to bari mu je na gaba kola na samun matsalar network assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad Na'am, kola sunan ka daga nake kira. Ana magana da dan uwa Abdul Qadir. Na mala ka dawo kuma minti daya. Ah, to minti daya? To alhamdulillah. Eh waɗannan waɗanda suke zuwa suna gyaran larabci muke so su duba wani abu. Misali muka duba jawahirin ma'ani inda shi tijani ke cewa alkaunu kulluhu huwallah. ga. wannan a jumla ba kuskure alkaunu kulluhu huwa Allah sai na karanta shi alkauna alkauna kullihi huwa saboda wannan karatu amma na yi fassarar da na bashi na bashi fassara daidai fassara komi Allah ne alkaunu kulluhu huwa Allah sai na karanta shi alkauni kullihi huwa Allah to daga karanta shi haka ka zo ka ce a ah, na yi kuskure larabci za ka gyara to shi shi ce eh, na ji ka gyara ma eh na ji amma wannan shirkan nan wannan shirkan da na karanta shi kasaran da na bashi shi ma kuskure ne ai alkhata fi nahwi la yasqutu dalil in dai mutum yayi khata a cikin nahwu daura wasali yana karanta abu ya daura khata ne ya mai da shi kisra don ma ya mai da shi fata ko kaza bai sa wannan dalil ko wannan fasaran da malami ya fasara ya fassara bai sa wannan yayi ne ba haka yake ba ana fahimta saboda wannan ai sibawi ma a cikin tarihi shi sibawi uban uban uban uban nahu kenan shi ma ai yayi kuskure a cikin nahu na ji mala ya taba karanta shi nan ya shi ma ya ci kuskure cikin nawa kaga eh ana cewa ai an yi kuskure nawa kaza eh an yi kaza a wannan gyara na'am ba wani gyara aka yi masa ma a larabci ya haɗi zuciya ya mutu saboda haushi. To, to, to, to, kaji, to, kaji, to, kaji, uban larabci kenan. uban larabci ke na amma gashi ai masa gyaran larabci ya yi zuciya ya mutu ko kai da kai ba ka san komi ba ni da kai ɗaya ne ba ka san komi ba tukunna ka zo wuya za ka gyara wa mutu larabci ga shirkan da aka karanta kuma an yi fassara daidai kawai don ma ne aka bai da shi fata kan ka zo kana hayaniya a ah, nan ba sa fata ba ta Allah ka duba wannan eh wannan na nuna gazawa ne ba za su iya kare wannan abun ba shirka ne ba za su iya magana a kai ba shi sa suka kawo wani abu daban a yi bari mu sa wannan saboda mutane za su ce a yi muna mu muke da karatu a yi kuskure kaza ga shirkan da aka karanta kuma an fassara shi daidai ina ta sa malam Allah ya saka muku da alkhairi abinda na zo a yawan mutane tambayi kenan akan jaran larabci na bar jaran larabci ba komai bane muka shiga jawahir ma'anin ma wallahi shi shehu tijjani da kansa larabcin da ya kwaba a cikin jawahir ma'anin wallahi muka mu za mu kawo eh za mu kawo wallahi duniya ta ba za mu ba zai kare ba yana nan tewa a cikin jawahir ma'anin littattafan ma littattafan nan ma daban-daban suna nan asirul akbar annu wa nurul abar da shi jawahir rasail na shehu inyas duka yana ciki an yi kwaba-kwaben larabci duka yana ciki amma ba magana wannan har ma ayoyin Kur'ani ma da suke kawo ba su kawo shi daidai akwai wani ayan da shi Ibrahim Inyas wallahi ya babbata ayan a cikin jawahir rasa'il ya babbata ayan ya cicire wasu abu amma kaga wannan ai magana in kana karantawa kasan ayan haka ayan yake wannan ba komi bane amma maganar da ake yi shirkan nan da aka yi ne shi ake magana ba Allah yanki jami'a ku ku dawo kan hankali ku da Allah Assalamu alaikum. Dawa Allah ya saka da alkhairi. Jama'a lokacin mu ya kusa mun doki mutane uku mu da sa'aya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Malam Muhammad. Na'am dawa sunan daga na ke kira. Suna Sunana Sa'idullah Al-Yarkan yau. Malam Sa'id wani bangare? Zalatul bid'a wa iqamatu sunna. Muna jin ka insha Allah. to mallam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ja rayuwa Allah ya kara rayuwa albarka amin Malam Mahmud. Na muna jin ka dawa. Yawwa to na ce zan yi tambaya ga malam shi Sibo wai tunda shine shugaban wannan masu nahau ana irga shi daga cikin manyan malamai na duniya ne na cikin a wannan a matsayin malamin addini a to ga larabcin nan sai da dai ashe ya taimaka wannan bangaren addini don ya wannan amma kaga shi ba kaga kenan ba kaga ta shi kamar malamin girama malamin girama ne to kaga so ake ai shi misali na ɗauki shi larabci kamar titi ne ko ba haka ba mm. akwai inda ake so a je a fahimci addini mm. Mm. na'am addini ba an yi wannan biri boko ke Allah ya saka da lafiya muna godiya don wa Allah ya saka Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Yawa sunanka daga Allah ke kiran. kana magana da Muhammad Musa daga nan kasar Libya. To Malam Muhammad Malam muna jin ka. Ka da kokari ya aiki. Alhamdulillah. To ina ma da fatan alkhairi a Allahu baqa'ahu. Amin. Amin wa iya. Aiwa. Ah, Malam lawan wancan satin mun fara magana zai dan uwa ya yi shari da nake so eh, in ƙara sani ne ya ce an yi bayani ba sai aka yi bayani ba saboda ina son na tabbatar da wa'annan abun saboda yau na makara ban ji karatu ba na zo na dan je na yi karatu ne na duba wani littafi na zo a makare to ban ji karatu gaskiya a tambayar da ne wancan satin wa'annan bayanin da shi ya rawaito a cikin ya kawo a littafinsa yake cewa ba nasa ba ne maganganun shehu abin da ne abdulkadir jilani ne ko wane ne ya ce a nan ya ɗaɗɗauko to shi ne nake so balon ya ƙara bayani to da a makarantar zuwa afuwan malalawa ka daina da da kai baya ba komai wato shi littafin duratun kharida sharhun ya kuta tulfari a nazifi asusi ya kawo maganar kuma ya jingina ta zuwa ga shehu tijjani ya ce shehu tijjani ne ya faɗa shi kuma wancan dan uwan da yake cewa maganar shehu abdulkadir jilani ne littafin ma da ya faɗa alfuyudatun rabbaniya da ya ce a ciki maganar take ba littafin shehu abdulkadir ba ne To sannan babu cin karo akan wane ya faɗi magana wani ma ya faɗi ta, Ƙur'ani ya tabbatar da haka. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qanit takhadha Allahu walada subhana bal lahu ma fi samawati wa ma fi ardi kullu lahu qanitun badi'u samawati wal ardi wa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bal har izuwa dai Allah ya ce madaukakin sarki ce kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabaha qulubuhum Allah yana magana akan Yahudawa da kuma kafiran Makka sai ce irin abin da suka faɗa haka Yahudawa ma suka faɗa zukatansu sun yi kamanceceniya da juna abin da wani ne yake nuna magana tana iya zuwa zama kwaya ɗaya amma wanda suka faɗe ta da yawa wane ma ya faɗa wane ma ya faɗa haka Allah ya ce ma yuqalu laka illa ma ƙarƙi qila li rusul min qabli haka Allah ya ce kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun haka Allah ya ce wa kadhalika arsalnaka fi ummatin eh, eh, Allah madaukin sarki yake faɗa idan eh, ma arsalna min illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun kaga wannan ma duk maganganu ne kafirai suka yi ta maimaita irin su duk lokacin da aka tura musu manzo sai su ce ai inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana duk wannan maganganu hmm. maganganu ne wanda suke iri ɗaya amma wanda suka faɗa mabambanta ƙur'ani ya yi ta faɗa irin wannan ya kamata mu ɗau izina da haka zai iya yiwa shehu abdulkadir ya faɗa amma dai mu yanzu da muka kawo ta shehu tijjani muka kawo kuma ba mu muka kirkira ba daga littafin tijjaniya kuma daga ɗalibin shehu tijjani kuma ya ce shehu tijjani ne ya faɗa an kawo masa shafi da komai shi lokacin da ya shigo ya wannan jayayyar bai san wannan ba domin ya yi musun cewa ba to ah, ni fara malam lawa abinda ba na tsara tambaya na na kuma shek ni abinda ma nake ƙara tambaya ah, kamar inda ka kawo shi kamar wa'ancan da suke da suna masu buga mandiri eh, kadira yawwa da suke nasabta kansu da eh, shi abdulkadir din suna irin wa'annan abubuwan ko ba sa yi don shi ne za mu gani a aikinsu in an jingina abin nasa ne za mu gani ayyukan ta irin wannan ko ba sa yi. To a magana ta adalci ba ka hukunta mutum da mabiyansa abin da ya fi kuma ah, kamar misali abin da nake nufi tunda su ga su a aikace aikin su yana nuna musu hakan su su tijjana hmm. abin da shi sai faɗa ga na yana tabbatar mana da hakan suna aikatawa su ma an din to da nasu ne ta za mu ga suna aikatawa ko da ba nasa bane shi shi Abdulkadir din jingina mai suka su wa'ancan masu buga me yake mandiri ko da su ma din jingina mai wa'ancan abubuwa suke amma da za suna aikatawa haka ne malam Eh shi da Abdulkadir magana ta gaskiya shine mafi yawancin abin da ake jingina masa na sufanci bai yi ba. Ba gaskiya bane wannan shi abin da ilimi ya tabbatar abin da malamai suka tabbatar. Yanzu bari in ba mu misali kwaya ɗaya tak. Magana da kun kunu cewa shi ka san kafin zuwan Ahlus Sunna 'yan ɗariƙar Tijjaniya da Qadiriyya suna matuƙar. competition tsakanin su da juna mm. duk abin da aka ce shehun wane yana da shi shi ma ɗaya shehun sai an ce yana da shi eh na ji labari muna yau kuma ita ɗariƙar ƙadiriya ta riga ɗariƙar tijjaniya zuwa domin sai da abdulkadir ya rayu tun a ƙarni na shida ma'ana tun hijira tana da shekara ɗari shida da wani abu zuwa ɗari bakwai ya girma su ibnu taimiya duka ibnu taymiya yana faɗa cewa ya riski ɗalibansa irin su ibnu kudama na'am ya eh. jijji labaransa a wajensu to shi ko shehu tijjani sai a karni na sha ɗaya cikin na sha biyu aka haife shi kaga tsakanin su wajen shekara ɗari shida ne zuwa bakwai eh kware kuwa na da tazara sosai shugaban ɗariƙar ƙadiriya misali ta afirka amirul jeshi Malam Nasiru Kabara ya yi diwanin waƙoƙi na larabci na Hausa kai na Hausa waƙoƙin ɗariƙar ƙadiriya amma da Hausa Hausa a jami. To a ciki yana cewa su da Abdulkadir yana da kumfaya kunu. Ya ce hmm. yana aiki da kumfaya kun Amirul Auliya yake tun azal halarar amawa abun da ba mai ja da shi da ita. Ya ce kana a kananka ko katsina. idan ka tashi kai magana zaman bagada da baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kaga ya ce shi da abdulkadir yana da kumfa ya kunu kaga wannan ba za ka zo ka ce si da abdulkadir ne ya faɗa ba a'a wani ne cikin almajiransa ya jingina masa kamar yadda kiristoci suka ce annabi isa allah ne kaga ba za ka kawo annabi isa da wannan maganar ba eh gaskiya ne to amma shehu ibrahim kaulaha a cikin kwanakiriya ga ta nan a kusa da ni ya ce shi yana da kumfa ya kuni shi karan kansa ya faɗa hmm, shi wannan ikirari yayi shi ko wancan eh, wanda masu faɗa ne suke cewa a littafi eh. ne ya faɗa ya ce shi yana da kumfa ya kuni ya ce kada hassani bin eh. ilmi wata sarife in kunya kun bila tasrifi wai Allah ya keɓance shi bil hmm. ilmi da ilimi wa tasrifi da kuma gudanar da duniya sai ce in qultu kun in nace abu ya kasance ya kun zai zai kasance bila taswifi ba bata lokaci subhanallah sunansa suna ce da shi na fahatul malikil gani al-ma'ruf bil kwanakiriya a ƙarƙashin baiti na saba'in da ɗaya ga ce, yace qad bil ilmi wata tasrif in qultu kun yakun bila taswifi lakinnani taku wakila ta adduban faktara ne khalila to kaga ba za ka zo ka ce si da abdulkadir ya ce yana da kun kunu ba domin babu ita wannan magana a littafi sai dai nasa sai dai a littafin mabiya mabiyan da kuma tsakaninsa da su wajen shekara ɗari takwas Eh, iko shi ko wannan shehu ibrahim ga shi a littafinsa da hotonsa da komai mabiyansa kuma suka buga littafin ba wani ya buga musu ba haka shi da abdulkadir kana so kai masa adalci sai ka koma littattafansa shi ya littattafan si da abdulkadir sun ki karantuwa a wajen kadirawa a yau saboda yawan abin da suke faɗa masa in za a bi littattafansa za a ga ba gaskiya bane shi yakar abubuwan yake yanzu maganar Allah na sama Si Sida Abdulkadir ya tabbatar da wannan a cikin littafin Al-Bunya li dalibi dariqil haqqi hmm. da ire-iren abubuwan da yau zaka ga 'yan kadiriya suna musu amma shi a littattafansa ya tabbatar shi yasa malam jafar Allah ya ji kansa da rama ya taɓa kalubalanta su ya ce su sa wannan littafin su karantar in dai da gaske ne su mabiyan da abdulkadir ne kuma ba su iya karantar da shi ba har yau kamar yadda 'yan tijjaniya suka kasa karantar da da da da da, da ma'ani sai dai su ta tsalle tsalle su ta walanke ruwa hmm. wannan shine malam lawan shine wannan faɗin ubangiji kenan kan annabi isa inda yake cewa in qultuhu hu faqad alimta eh, a an ta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma kuntu lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibu kaga kenan shi ba tuda ya da yayi garan addu'in masu ga mudirin ke shi ma ka gai bara'a da su abubuwa da yawa bai yadda da su gaskiya ne to Allah saka da alheri suna ne kawai ake jinginuwa da shi shi kuma ana bata masa suna amin a abalallahu baqa'akum abalallahu baqa'akum amin wa iyyakum Allahu khairan wa ala khairan insha Allah malam Muhammad Allah saka muna godiya eh, jama'a ku bar mu doki last call mu duba mu dasa aya insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Muhammad na'am dan wa sunanka daga nage kiran No Sa'id ne daga Togo, Lome. Malam Nuhu minti biyu daga wani bangare? Insha Allah, da ahli sunna, bangaren ahli sunna. To, kai na karshe insha Allah, muna jin ka. Insha Allah. Malam Lawa, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya Sheikh Nu. Ina muku fatan alkhairi, Allah ya ta mizanin hasanat. Ah, na iyakum shukran. <clears throat> eh wanga kola da ya huce abinda ni ma na son in kawo shi ya kawo shi ina so dai ne a bayyana mutane abinda yana sa shubuha eh, eh kamar sati biyu da ya huce wannan da ya zo ya zo kare tarika wannan da ya ce bai san jumla insha'iyya da kabariya wannan eh eh to yana ce sai kun yi mishi bayani inda yana ce nukilat ruhu jannati wannan baiti ban iya shi ba ai akwai eh. cikin jawarin ma'ani irin baitin waɗannan bilhak ne kaman dukan su biyu ne yan an a eh, fassara su ma'ana guda ne eh. Eh, wannan wannan eh, yana yi shuba in ba bayyana mu mutane ba na cikin jawarin ma'ani ma a bayyana ga fassaran yanda yace tunda in yace ya fassara na uku ukudud duriya yanda ce eh, irin nashi fassaran nan yana batar da mutane amma in an ce ya yi fassara na jawahirul ma'ani ba zai ba zai yi irin wannan ba irin wannan fassarar da yayi hmm. saboda san zuciya ba wallahi Allah malam na gode fa muna biyan karatu muna samun daidai Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya sa mizanin hasanat to muna godiya jama'a Allah ya saka muku baki daya nan zamu zo da karshen uh, karatun malam zamu baka dama insha Allah cikin minti daya zuwa biyu uh, ka bar mu da kalman ka na karshe insha Allah to malam Muhammad kalmomi na na karshe guda biyun nan ne abin da na faɗa a satin can da ya wuce da kuma wanda na faɗa a satin yau ina ƙalubalantar dukkan wani ɗalibin ilimi ko malami na tijjaniya ya zo ya kawo mana masdari inda shehu harazimi ya ɗauko maganar shehu abul hassan shazali da yake cewa wai ibn taimiya ya ne musu inkari alhalin ibn taimiya ba su yi zamani da shehu shazali ba shehu abul hassan shazali ya rasu da shekara biyar sannan aka haifi ibnu taimiya to muna so su zo su warware mana wannan shubuhar in kuma ba haka ba to ta tabbata a nan an yi ƙarya an yi shaci faɗi kamar yadda dama wannan shine farkon abin da muka fara da shi tun a lokacin eh, farko-farkon karatu inda aka ce shi shehu eh, Harazumi barada ya tafi shehu tijjani ya aike shi da wasu wai sunayen Allah ya je ya karanta su a kabarin annabi kafin ya isa sai ya karanta su wai sai shauki ya ɗauke shi sai ya shiga hali wanda suke tare da shi suka ɗauka mutuwa ya suka binne shi kuma kwanansa bakwai a kabari sannan daga baya ya mutu to kaga wannan magana ce kamar yadda kuma a karatun mu na yau ibn arabi ya ce daman su maganganunsu sun saba wa hankali kuma sun saba wa nassi to in sun saba wa hankali sun saba wa nassi kaga ya tabbata ƙarya ne kenan domin ana tabbatar da abu ne ko dai ta hanyar nassi ko kuma ta hanyar hankali lafiyayye to wannan shine abin da nake kalubalanta a satin can kuma har yau ba a bani amsa ba to sannan a yau ina kalubalantar waɗanda suke cewa babu wahadatul wujudi a ɗariƙar tijjaniya wahadatul wujudi shine kowa Allah ne to me alaƙar shehu harazimi da kawo magana ibn arabi wanda ibn arabin nan kowa ya sani har su yan ɗariƙa sun sani cewa shi ya fara kawo aƙidar kowa Allah ne komai Allah ne sannan ga maganganun malamai da muka kawo yau wanda suke tabbatar da ibn arabi din nan kafuri ne maganganunsa kafirci ne zindiki ne da sauransu ba ibn taymiya ne kaɗai ya faɗi wannan ba yau mun buga misalai da malamai da yawa wanda aka san su a babun fiqhu da babin ilimin hadisi irin su tajuddin subki irin su bulkini karhan malaman kira'a irin su ibnul jazari da irin su hafiz ibn hajar yau duk mun buga misalai da maganganun su kuma akan ibn arabi kaga kenan da malaman qur'ani da malaman hadisi da malaman fiqhu duk sun tafi akan wannan abubuwa da wannan mutum ya zo da su zindiƙanci ne bata ne kafirci ne to kuma gashi yadda ake kururuta shi ake nuna shi gwarzo ne a cikin littafin jawahirul ma'ani to in haka ne a cewa mutane babu kowa Allah a cikin ɗariƙa ɗayan biyu ne ko dai wanda ya faɗa bai sani ba ko kuma ya sani yana ɓoye gaskiya yana taƙiya Allah ya samu dace Salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shek muna godiya Allah ya saka da alkhairi